da wannan lokaci barka da haka suna na fuwa da homar kuna sauraron mu on cable fm wannan bawan allah nan mai suna sheikh dr idris abdulaziz dusan tension zai joinin mu zai zo ya yi bayanat kuma karatun da zai zo ya yi ya ce wai ba nashi ba ne wai magana allah azza wa jal karatarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da shi zai zo rufi ya ce wai musulunci ba son zuciya ciki wai musulunci addini ne na ilimi in ji dr idris ya ce musulunci yana son duk lokaci da za ka yi magana magana za ka yi magana kan abu wai kasance kana da ilimin abin in baka da ilimin abin wai mafi alhairi shine kai shuru amma kaka zo kun gane ka jejjefa wasu magaganu da yake wai kai ka ga dama ne kawai ka sha alewa ka sha shayi mai daɗi sikiri da yawa ciki shi yasa zaka fadi wai musulunci ba irin wannan addini bane wai musulunci ba irin wannan addini bane duk inda kuke sauraron mu kira yan wayen ku ku ga musu muna nan live on cable fm za a yi magana fawo ba karamin magana za a yi ba magagganu da za a yi suna da nauji. malami ya shirya amma ya ce duk wannan za ka saulara ka cire son rai da son zuciya ka aje gefe wa domin ka gan gaskiya ka yi kame ka karbi gaskiya magana shi gaskiya ne kuma nan cable fm ne ba a zuwa gaya ba a kira gaya ba shigowa gaya za mu mishi sallama yanzu yanzu nan sannan mu ci gaba mu ci gaba da ni da kai mu saulara karatu dr idris ya ce again ina repeat wow wai maganan da zai fadi littafin allah azza wa jal cikin zai ciro hujjojin shi karatarwa ma'aiki sallallahu da su kafa hujjoji ya ce wai akan haka in ya kawo gaskiya ya mika maka ka karbi kai kuma ka kawo gaskiya cikin littafin Allah da karatar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari zai karbi za mu yi sallama na musulunci muna ce salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh shaikh Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barkato. Malam Mr. ka wani lafiya? Alhamdulillah, Dakta ya kake muna fata kana lafiya. A lafiya kalau, lafiya kalau, lafiya. Wato, kamar yadda muka yi magana muka fadi malumma gaskiya. Karatun da za ka zo ka yi, kayi alkawali, duk abin da za ka fadi cikin Kur'ani. Eh. da kuma hadisan manzan Allah hadisi ba, wani wani sosu kuma ka ce haka kuma wani in zai yi magana mai shi kuma ya baka aya ko hadisin manzan Allah mai kyau in gaskiya ne in ka duka ka mai shi karbi gaskiya in shi kuma kawo gaskiya za ka karba sheikh yes yes menene kafin in shimfida maka wannan topic ina ta manka me yasa kake cewa in ka faɗi gaskiya ka kawo gaskiya na ayoyi da hadisi a karbi a karba wannan abin kai kuma in an kawo maka za ka karbi domin kana yawan bude tattanawa da wannan kalmomi me yasa kake yi aka bismillah na salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali ibrahim inna kamidun majid amma ba ta Mr. Fuad abinda yasa kullun nake cewa idan an kawo gaskiya zan karba kuma nake nasiya ma dukkan wani musulmi in ya ga gaskiya ya karba shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah yake cewa al-hikmatu dalatul mu'min huwa ahaqqu biha anna wajadaha aw haisu wajadaha Mazala ce kalma ta gaskiya kaman kayan mumini ne da ya bata duk inda ka samu sai ka karbi kayanka ba za ka ce a'a wanda ya tsinta ya baka ka ce ko yaro ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba ko mace ne ko namiji ne a'a dama kayanka ne duk inda ka samu sai ka karba alhikimatu dalatul mumin kalma ta gaskiya kaman kayanka ne da ya bata sai wani ya ce maka ga kayanka kaga ba ruwanka da kalansa ba ruwanka da shekarunsa ba ruwanka da yanayinsa dama kayan naka ne sai ka karba to ita gaskiya haka take in ta zo wurin kowa ko da wajen shedan ne ko da wajen wanda ba musulmi bane in dai ya tabbata gaskiya to ka karba to wannan ne ita ce ɗabi'a ta is my nature do is my habit in dai ka faɗi gaskiya ko aƙida ta bambanta mu da kai ko fahimta ta bambanta mu da kai ko gari ya bambanta mu da kai ko ƙasa ta bambanta mu da kai in dai gaskiya ne dan karɓa. don dama kayana ne nake nema kuma na samu sai in karɓa. to wannan shine hikiman da yasa nake cewa kullum in gaskiya ta zo dan karɓa, ina nasiya wa dukkan musulmi shi ma in yi ga gaskiya ya karɓa. wannan shine a takaice malam fado Allahu Akbar. Mun gode maka Dr. Idris Abdulaziz Dusan Tension. Allah saka da alhaidi. Wato, na. ba wani littafi kuma duniya tun da aka halice duniya da za ka samu gaskiya kamar cikin alkur'ani mai girma ba irin shi. Gaskiya ne. Sa'annan kuma ba wani littafi kuma da ya yi bayani abin da ya gano musulunci da za a gane kuma fahimce bayan alkur'ani kamar hadisi littafin hadisai gaskiya ne kyau babu to wa'anga two sources ga duk duniya da shi muke samun fahimta mu gane mai Allah azza wa jal ya fadi ya fadi mawa ya fadi ma ma'aiki sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya fahimtar da mu wannan maganan domin mu sani ubangiji azza wajal ba zai yi ma mutum magana ka fahimce magana haka kawai ba shi dai manzo Allah ya yi bayani abinda Allah yake nufi daga nan shi mu mu kama mu yi aikin Allah nan ko ba haka bane doctor gaskiya ne gaskiya ne haka ne akan haka muna so wanga wato alkur'ani da karatarwa ma'aiki sallallahu alaihi bayanatin da ya yi game da shani musulunci duka me Allah azza wa jal ya fada domin abin da zaka fadi cikin za ka ciro kake cewa kamar musulunci eh. ya ce in ba ka sani ba ka ce ban sani ba kai shuru to wasu na nan suna gan kaman ah mutum bai sani bai ce bai sani ba ba shi wani karambani an yi an gan kwarai an taruri a tambaye ka wani ka ce ba ka sani ba ko kuwa a ah, mutane ana magana kai kuma in ba ka faɗi wani abu an ce kai zuku ne ya kamata ka mika wuya kai maka faɗi wani abu ta wasu wai yi wannan kuma duka ya dace amma ka ce a'a musulunci wai in aka tambaye ka in ba ka sani ba ka ce ban sani ba akan haka na ja baya ka gaya muna abin da Allah ya faɗi mai ma'aike karatar game da wannan abin da wato muka kawo na tafik. ka ce ba ka sani ba domin yau social media ya bari kowane malam fadu na'am sheik malam fadu na'am akan wannan matsala ina son kawo aya ɗaya da hadisi ɗaya kafin mu je gaba asalin tofik ɗinmu na maganar tauhidi bismillah barin fara da aya mhm. idan muka muka duba cikin suratul isra'i mhm. aya ta talatin ko kuma ce ta 26 hmm. Allah yake cewa wala kahu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula abinda ibn kasir ya fassara ai wala taqul ma laysa laka bihi ilmun kar ka faɗi abinda baka da ilimi a kai hmm. ah, mujahid da shi ibn abbas kuma suka ce ma'anansa wala ta ra'aitu aitu tara wala ta ƙulu wa lam tasma kada ka ce ka ji abu alhali baka ji ba kar ka ce ka gani alhali baka gani ba domin inna sama ka ga jinka walbasara da ganinka walfu'ad da tunaninka kullu ulaika dukkan waɗannan gabbai kana anhu mas'ula tashin kyama za ta tambaye ka hmm. to kenan kaga ya zama wajibi a ƙur'anance mutum ya kiyaye harcensa kar ya faɗi abin da bai sani ba in baka sani ba ban sani ba ba a yi da gesin ba a yi da zato la taqulu zanni wala bil hadath kar ka yi magana da zato kar ka yi magana da gesin domin inna zanna la yughni min al haqqi shay'a kar ka yi abu kace kana zato ka bari in ka samu haƙiƙa musamman a addini Mm. musamman addini ba aiki da zato ba aiki da gesa, sai kana da ilimi a wata rana manzo Allah hadisin da yake so in kawo wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune hmm? sai wani bayahude da kirista suka zo sa suna cikin zama sai aka wuce da wata gawa macecce sai bayahuda ne ya tambayi manzo Allah ya ce ya Muhammad tunda shi ba musulmi bane sai kira shi da sunansa gatsau kaga da musulmi ne dai ce ya rasulallah ko ya nabi Allah to tunda shi ba musulmi bane sai ce ya Muhammad ya kira shi da sunansa gaya sai yake cewa shin macece yana magana gawa yana magana sai manzo Allah ce Allahu alamu ni ban sani ba Allah ne ya sani to kaga cewa da manzo Allah din ne bai sani ba kaga darasi ne gare mu tunda manzo Allah gashi ana masa wahayi amma an tambaye shi abu yace bai sani ba yace bai sani ba to da yace bai sani ba wannan bai yahuda yace shi ya sani yace gawa tana magana da yace ya sani gawa tana magana to musulmin da suke wurin sai manzo Allah ya kalle su yace idza haddathakum ahlul kitabi wala tusaddiquhum wala tukazzibuhum yace idan yahuda suka gaya muku wata magana kar ku gaskata su kar ku karyata su domin idan abin da suka faɗa in gaskiya ne to dama ba ku karyata ba in kuma karya ne dama ba ku gaskata ba kenan wannan musulunci ya nuna cewa in aka gaya maka in ma baka sani ba to kar ka yi gaggawan karyatawa sai ka ce za ka yi bincike in kuma baka sani ba ka ce ban sani ba la ta bi bizanni karka karka yi magana bisa zato kaga wannan wani darasi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in an tabbe mu abu ba mu sani ba mu ce ba mu sani ba yanzu dubi lokacin da wannan aya ta sauka inda Allah ke cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya ce shi da kansa yana yi wa annabi salati wai yana masa kafara mala'iku ma suna yi wa annabi salati wai suna nema masa gafara sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani sallu alai kuma ku yi wa annabi salati ku yi masa salati ku yi taslimi to lokacin da wannan aya ta sauka sai wani sahabi ya ce ya rasulallah Allah ya umurce mu a cikin sa alqur'ani mu yi maka salati mu yi maka sallama to sallama kan mun san yadda ake maka shine assalamu alaikum to amma salati ba, ba koya mana ba ba mu san yada dame ba sai manzo Allah yayi shiru aka dade aka dade aka dade bai ce komai ba har ma sahabin yayi regret yace kai da na sani da ban yi wa manzo Allah tambaya ba da na sani da ban masa tambaya ba zai zama kamar na kure shi to ashe manzo Allah yana jiran wahayi ne shi kansa lokacin ba masa wahayin yadda ake salati ba bai kuma bai kuma faɗa da kansa ba ashe wahayi yake jira domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha bai magana da ra'ayinsa ko ganin damansa sai an masa wahayi sai sa ma Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili da manzo Allah dai faɗi wata magana akan manji Allah da ra'ayinsa da son zuciyarsa Allah ce laƙata na min ruwatin da mun yanke masa jijiyan wuya kuma ma ku min ahadin an hajizin ba kuma da ya sai kare shi manzon Allah sai sa manzo Allah ya kasance wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha baya faɗan magana da ra'ayi da son zuciya sai an masa wahayi to can ba an masa wahayi sai ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali ibrahim inna hamidum majid sai sabai daga nan suka kama salati suna irin wannan salati Sabon ba su yi nasu da ra'ayinsu ba ba su kirkiro ba su kansu sabban shi manzon Allah bai kirkiro ba sai ya jira wahayi sai sa salatin manzon Allah wahayi ne daga wurin Allah duk wanda ya ce yana da wani salatin da ya fi na manzon Allah wannan ya karyata Qur'ani ya karyata manzon Allah kuma ya ridda Allah ya sawwaka a nan muhalli shahid shine duk abin da mutum zai faɗa ya tabbatar da ya faɗa bisa dalili bisa hujja Allah ya ce annabi ya ce in kuma wani malami ne ya faɗi magana to kana da sikeli sikel ɗinka ƙura'ani hadisi in ya tafi daidai alal ra'asu wal aini mun ji mun bi samina wa tsana mun ji mun bi in kuma ta saba sai mu yi jifa da shi ko daga wurin waye ka'inan man kana ko waye ko da sahabi ne in ya faɗi magana in ta saba ma Qur'ani in ta saba ta manzon Allah sai a jifa da ita sai sa Abdullahi bin Abbas lokacin da yazo yake bada fatawa kan mutu'a na haji sai waɗansu mutane suka ce masa a ah, kana cewa wannan to ai ga Abubakar da Umar su ga fatawar da suka bayar ta saba ma abun da ka faɗa sai abdullahi masu ya ce a ah, an yi kusa Allah ya kusa ya saukar musu ku da azaba daga sama A aqulu lakum kala rasulullah sallallahu alaihi wa na kala abubakar wa umar ina ce muku manzon Allah ya ce ku kuma kuna ce mu abubakar da umar sun ce yanzu ashe maza Allah ya faɗi magana akwai kuma mai faɗa a duniya abubakar da umar su ma za su faɗa yace to Allah an yi kusa halakar da ku a yi muku ruwan bam daga sama halakar da ku kenan wannan ya nuna cewa duk maganar da mutum zai faɗa sai ta dace Qur'ani da hadisi sai sa Imam Malik yake faɗa yake cewa kullum minna yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa sahib hadha al-qabr Imam Malik yana masallacin manzo Allah a Madina yace kowa zai iya faɗan magana a duniya kowa ya shi zai iya faɗan magana in ta dace a ɗauka in bata dace ba a watsar masa da shi da kayansa a yi jiba da shi manzo Allah ne kawai ya faɗi magana ba a jifa da shi alal ras wal aini dole a ji abi so saboda hakan nan wajibin kowane musulmi ne ya zanto yana da birki yana da linzami duk abin da zai faɗa ya santo ya dace da maganan manzon Allah ya dace da Qur'ani da hadisi wannan shine tambihi Malam Fuadu yanzu za mu je darasin mu kai tsaye bismillah shine na maganan cewa ba a roƙon kowa sai Allah na'am ba a rokan kowa Dan musa fara da qur'ani dan kawo ayoyi da yawa akan wannan hmm. kuma maganan annabawa dan fara annabawa da su dan fara kowanne zan kawo maganarsa da Allah ya faɗa cikin alkur'ani in ya shiga halin kaka na shi annabin wa yake roƙa yana roƙon kansa ne yana roƙon wani ne ko Allah yake roƙa idan damuwa ta same shi shi annabin yana yana kai damuwansa zuwa gare shi ko wurin Allah yake kaiwa ko wurin wani yake kaiwa idan ko ya kasance annabawan Allah manzannin Allah in sun shiga damuwa sukan tafi wurin Allah ne to dan me yasa mu ba da mu tafi wurin Allah ba muke zuwa wajen waɗansu ai annabawa an ce mi koyi da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Allah ce hakika kuna da abun koyi mai kyau a addinin ku in dai ku yi addini to ga abun koyi shine manzon Allah ku koyi da maganganunsa ku yi koyi da ayyukansa to yanzu bari mu fara da annabin Allah annabi na farko shine annabi Adam lokacin da ya shiga halin kaka na kayi bayan an ce masa kar ya ci bishiya ta aljanna aka ware wata guda ɗaya an yarda ya ci komai amma akwai guda ɗaya da aka ware aka jarrabe shi aka ce kar ya ci sai ya je ya ci ita har suturansa ya dare da shi da matarsa ya zama tsirara ya shiga halin kaka na kai to a lokacin annabi adam wa ya kira ya kira kansa ne ko ya kira mala'iku ne ko ya kira wani ga abinda da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul arafi aya ta 23 Allah ya ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam da shi da matansa hawa suka ce kala su biyu suka ce rabbana ya ubangijinmu Allah zalamna an anfusana mun zalunci kawunanmu mun ci bishiyan da kace kar mu ci ga halin da muke ciki ya Allah wa in lam lana in baka gafarta mana wannan laifi ba watarhamna ka ji kanmu ba lalakunanna min al-khasirin wallahi da mu kasance cikin masu asara duniya da lahira cikin suratul arafi to ka gana annabi adam da matarsa wurin wa suka koma wurin Allah wurin koma wurin kowa ba to yanzu ba mu tsallaka annabi adam bar mu je farkon manzo bayan shirka ta auku a ban kasa shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da mutanansa suka ci mutuncinsa suka walakanta shi eh suka hana imani da shi wurin waye koma shin ya koma wurin kansa ne ko wurin wani ya koma ko wurin Allah tabbas annabi nuhu bai koma kashin kansa ba bai koma wurin wani ba bai koma wurin wudda ba bai koma wurin suwa'a ba bai koma wurin ya gusa ba bai koma wajen ya uka ba bai koma wajen nasara ba fada a rabbahu annima maglubun fantasir annabi hud annabi nuhu sai kira ubangijin sai roke shi ne fa da an rabbahu sai roki ubangijin sa Allah yace anni lalle ni magalubun an fi karfi na an rinjaye ni fantasiri Allah ka taimake ni Allah kuma ya taimake shi eh Allah ya taimake shi lokacin da ko mutanansa suke ce masa kalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna minal marjumin suka ce masa ya kai nuhu in baka bar wannan kira da kake yi ba na cewa Allah shi kadai za a kira eh a daina kiran wudda a daina kiran suwa'a a daina kiran yagusa kuma waɗannan baka tuna ba mu ba mutanen kirki ne waliye ne salihai ne kamar da zo cikin sahih buhari cewa ulama'un ne salihun malamai ne na kirki amma da suka mutu aka kama bautansu a kansu ne mutanen annabi nu suke ce masa la illam tantahi idan baka daina maganar cewa a daina roƙon waɗannan mutane ba ya nuhu ya kai nuhu la takunan na lalle ya kasance minal minal menene marjumi wanda zamu jefe su zamu jefe ka ko ka daina cewa a daina kiran su an zo faduwa ko ka daina cewa a daina kiran su an shiga halin kakar ko mu jefe ka abinda da suka gaya masa kenan to shine yace fada a rabbahu sai annabi nuhu ya kira ubangiji hakkinsa ya ce an nima gulubun an rinjaye ni ya Allah fanta silka taimake ni kuma Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi ya tserar da shi aka yi ruwan dufana eh aka yi ruwan dufana Allah ya tserar da shi Allah ya tserar da shi a sana Allah mana ya sake cewa yace wa qala rabbi inna qaumi kazzabuni ya ce ya ubangiji mutane na sun karyata ni eh wa najjani wa najjini wa man ma'iya eh min almu'minin yace ya Allah ka tserar da ni da mu'minai daga daga sharrin waɗannan mutane annabi nuhu bai kira kowa ba da shi da mu'minai Allah suka kira nan take sai Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tserar da shi wa man ma'ahu da wadda ke tare da shi filfulki a cikin jirgi eh Filfulkin mashuhun jirgin da aka yi masa lodi Allah ya tsayar da annabi Nuhu ya tsayar da muminai ba su kira kowa ba Allah suka kira fa anjaynahu wa man ma'ahu Filfulkin mashuhun Allah ce muka tsayar da annabi Nuhu da shi da mutanansa. to kaga waɗannan annabawa manzanni guda biyu da muka ambace su da annabi Adam alaihi salatu farkon annabi da annabi nuhu farkon manzo dukkansu da suka shiga musiba wurin Allah suka koma mu tsallaka mu je wajen annabi lutu alaihi salatu wassalam lokacin da ya shiga cikin halin kakana na kayi mutanen suka karyata shi suka zo suna kokarin su yi ludu su yi luwatse da mutanensa wurin waye koma bai koma wurin kansa ba bai koma wurin kowa ba lokacin da mutane suke cewa kalula in lam tantahi ya lutu suka ce ya kai lutu in baka bar wannan kira da kake yi ba cewa a bar luwaɗi ai aure in baka bari ba la takunanna min al mukhrajin wallahi zamu fitar da kai daga garin mu zamu kore ka zaka bar garin mu ka san dama mujurmai fasikai babban abin da suke gadara da shi shine gare. kore ka su raba ka da iyalanka ko ka koma kan ra'ayinsu don haka waɗanda suka ce ma annabi lutu ko dai ya daina wannan kira ko kuma za su kore shi a gari abin da suka yi kenan suka ce ya bar musu garinsu ya bar musu garinsu in dai ba dai yadda da luwaɗi ba ba kuma zai goyi bayan luwaɗi ba to ya bar musu garinsu sai annabi lutu da ya tashi sai addu'a ya ce rabbi jini wa ahali mimma ya amalun Allah ka tsayar da ni da ni da iyalaina min ma ya amalun ga barin abin da suke na barna din nan na luwaɗi Allah ka tsayar da mu nan take sai Allah ya ce masa najjaynahu wa ahlihi sai muka tsayar da shi annabi lutu wa ahlihi da da iyalansa ajma'in baki daya illa ajuzan fil gabirin sai dai tsohuwar matarsa da ke kafira ne ita kan halakar da ita da haka Allah ce summa dammarnal akharin sai muka muka halaka su sauran kafirai din wanda cikin suratu shu'ara'i aya ta saba'in? eh saba'in. zuwa ɗaya. to nan muhallin shahid point din mu annabi lutu matsayinsa na annabin Allah da mutanen suka karyata shi suka nemi su kore shi a gari in waye koma wurin Allah bai koma ga kashin kansa ba bai koma ga wani ba sai koma ga wurin Allah wannan ita ce ɗabi'a ta dukkan annabawan Allah alaihi salatu wassalamu mun samu annabawa yanzu a takaice uku bari mu wajen annabi na hudu shine annabi hudu alaihi salatu wassalam lokacin da shi ma mutanen su suka karyata shi suka nemi su cutar da shi wurin waye koma wurin Allah ya koma bai koma wurin kansa ba bai roki kansa ba wa qalu ya hudu ma ji ita na bi bayyinatin wa ma na hannu bi tariki alihatina an kaulika wa ma na hannu laka bi mu'minin in na kulu ila taraka ba'du alihatina bi su'in Kala inni ash inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum mutanen annabi su kalu suka ce ya hudu ya kai annabi hudu ma ji ta na bi bayyinatin baka zo mana da wani hujja ba baka zo mana da wani dalili ba ka san shi mai kin gaskiya duk dalilin da ka kawo masa shi ga shi ba dalili bane zai ɗauka ma zagin sa kake yi duk makiya gaskiya na duniya haka suke ko ka kawo dalili a wurin su ba dalili bane ka duba wanda muka tattauna da shi jiya din da ya shigo na kawo masa hadisai guda biyu na kawo masa ayin qur'ani amma ya ce a'a bai gamsu da shi ba zai bata mana lokaci to na yi maka godiya da ka sauke shi wallahi da baka sauke shi ba da ya bata mana darasin mu da ya cutar da mutane ai bayan mun sauka mutane sun yi ta kira na har yau dinnan suna cewa malam fuadu Allah maka albarka da ka sauke shi wallahi da ka bar wannan ba zai karbi gaskiyan ba ba kuma dai bar masu karba su karba ba suka ce gaskiya abin da kai well done well done well done gare da ka sauke shi na kawo masa maganan Aisha lokacin da aka yi mata kazafi na zina kafin ma kafin ma lokacin mahaifiyarta ta ce ki je ki roki manzon Allah ya sama miki mafita a wannan abu sharri da aka miki ta ce ba dan je wurin sa ba wurin Allah dan koma ta koma wurin Allah lokacin da kuma aya ta sauka cikin suratul nuri aka barrantar da ita aka ce bata yi zina ba mahaifiyarta sake cewa ki tayi ki je ki gode wa manzo Allah tace ba dan gode masa ba Allah dan godewa Allah dan godewa kaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kaga ta shigo amma shi wai yana so wai an bashi lafazi shi yasa nace masa wannan dakiki ne bai banci Qur'ani ba in yace ne an bashi lafazi to Qur'ani dai tsaya zamanin manzon Allah kawai babu miracle kenan amma Qur'ani daga nan har tashin kiyama duk abin da zai fito sai ka samu source sa yana Qur'ani sai dai in baka da ilimi root ɗinsa da ka samu yana cikin Qur'ani yanzu da Allah ce iyaka ka ka damiri na wane ne damiri na Allah wani ya shigo ba wanda ya shigo iyaka iyaka kai kai kai kai ba wanda ya shigo kaga annabawa ba su shigo ba ba a buƙatar taimakon su a irin wannan yanayi mala'iku ba su shigo ba ba a neman taimakon su a irin wannan yanayi waliyai ba a neman taimakon su a irin wannan yanayi a kai kadai kai kadai kai kadai to da ka zo a zamanin ka sai wasu mutane aka zo ana bautan su misali a ce wani mutum ya ya shigo sunansa tuwo ko sunansa gaya ko sunansa dan wake ko sunansa miya sai aka zo ana bautansa ana roƙonsa to sai ka ce to ni ba na son taimakon gaya ba na son taimakon dan wake ba na son taimakon kosai sai ka fasara iyaka na ya shiga kuma in wani ya ce maka a ah, ina ka samo kosai ina ka samo dan wake sai ka ce ah, baka gana bautan su ba ai ana magana ba gana roƙon su ba ai ana magana kana roƙi wani ne to tunda kana roƙi wani ne dan wake ba roƙon sa ya shigo tuwo ya shigo gaya ya shigo in yace sai an bashi lafazin dan wake a magabata sai mu ce kai da kiki ne baka banci qur'ani ba kai da kiki ne baka banci qur'ani ba qur'ani na jiya ne na yau ne na gobe ne na tashin kiyama ne wannan is a miracle mu'jiza ce ta qur'ani duk abin da ka taso aka samu root ɗinsa source ɗinsa yana qur'ani sai dai mutum jahili ne sai sa qur'ani ya gajiyar mu'jizun ne mu'jizun ya gajiyar sai sa ya gagali laraba zuwa da shi aka ce zuwa da sura ɗaya suka kasa da aya goma suka kasa da aya ɗaya suka kasa wanda zai aiki a wancan lokacin har zuwa tashin kiyama da hakan nan wani ne ya dan shigo min a yi hakuri dan ci gaba bismillah wani ne ya shigo mini wani ne ya shigo mini a ah, Mr. Fuadu suka ce ma ji ta na bi ta suka ce hudu baka zo mana da hujja ba kuma wa ma na bi tariki na an kaulika saboda magana ka mu ba bar bautan allolin mu ba ka ji ma alloli suke kiran su mu dan magana ka kawai hudu wala mu ba ba za daina bauta musu ba kuma wa ma na hadu naka bi mu'mini mu ba za mu taba imani da kai ba kai in na kulu mu abin da za mu ce ma illa taraka badu ala tanabi kai mu muna zaton mahauka ma zai same ka alloli mu sai sun mai da kai mahaukaci ababen bautan mu sai sun mai da kai mahaukaci tunda kana taba waliyan mu to za ka yi hauka barazanan da suka yi wa annabi hudu kenan to lokacin da annabi hudu ya ji sun masa wannan barazana kala sai ya ce inni ushidullaha ina shaida ma Allah madaukakin sarki washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min duni ni na barranta ga barin hada wani da Allah da kuke na baranta ba ni ba ku kuma fakiduni jami'an gaba ɗayan ku da kananan ku da manyan ku da mazan ku da mata duk makircin da da ku yi mini ku je ku yi mini sun malatun zul kar ku saurara mini kar ku saurara mini don me yace inni tawakkaltu ala Allah yace ni na dogara ga Allah rabbi kuma shine ubangiji na wa rabbikum kuma shine ubangijinku to anan muhallin shahid point point din shine annabi hudu da aka yi masa makirci yake neman kukuta bai koma wurin kowa ba bai koma kansa ba sai koma wurin Allah har ma yace musu duk abin da ku yi min ku je ku yi min kar ku saurara mini kar ku saurara mini ku je ku yi duka na dogara ga Allah kaga wannan shine asalin imani imani kenan in musiba ta same ka ka koma ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kaga nan mun kawo annabawa yanzu ɗai guda nawa guda hudu za mu je na biyar bari mu tsallaka mu je kan annabi salihu alaihi salatu wassalam lokacin da mutanen suka cutar da shi da ya tashi neman taimako agaji bai koma wurin kowa ba bai koma ƙashin garin kansa ba sai koma wurin Allah a lokacin da mutanensa suke cewa yake cewa kala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan eh faman yansurni min allah in asaitu fama tuzi, tuziduna ne ghaira taksir annabi salihu bai koma wurin kowa sai koma yace ya ku mutane na ku bani labari mana a ku bani labari mana in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan da'a wannan da nake kira ina yi bisa dalili ne bisa hujja ko kuma kuka karyata kuka karyata ni eh to wa ne min rahmatan Allah ya zo mun da rahamarsa wato yi mun wannan wahayi ne da dan kubutar da mutane da tsirantar da su sai ku kuka karyata to ni idan ni na karyata faman ni min Allah waye zai taimake ni in Allah ya kama ni ni ma waye zai kam waye zai taimake ni ya kubutar da ni Allah ya kama ni ni ma da nake magana in asaitu in na saba ma Allah din yace ai ku kan ku kan ku dai fa ma tuziduna ne gairi da ba abun da na kara musu asara amma ba ku taimake ni da komai ba mai taimako na shine Allah mai kubutar da ni shine Allah amma ku in na koma wurin ku ba abun da za ku kara mun gairi takasir gairi kasir asara kawai da ku ja ni ku bata mun tauhidi ku halakar da ni shine Allah yace falamma jaa amruna falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'a bi rahmatina aw bi rahmatin minna min khizyil yawmi idhin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz a cikin suratu hudin Allah ya ce fa falamma ja amruna lokacin da azaban mu ta zo najjayna salihan sai muka tserar da annabi salihu dama Allah shi ne tseratarwa wallazina amanu ma muka tserar da waɗanda suka yi imani tare da shi muminai kenan bi rahmatin minna da wata rahama da jin kai daga gare daga wuri na inji Allah min khizi yawmi idin muka tsere ta daga kunyan wannan rana da wannan azaba ta zo inna rabbaka lalle ka kai mutum huwal qawiyyu shine mai karfi al azizu mabuwayi ne ya kawo mutum taimako duk lokacin da yake bukata Allah ka kawo mana taimako Allah ka kawo mana taimako iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu malam eh, musafu'adu duk hmm. waɗannan annabawa daga annabi adam annabi nuhin annabi lotin annabi hodin annabi salihin kowanne baya koma wurin kowa yakan koma wurin allah ne yanzu bari mu je na biyar annabi shu'aibun alaihi salatu wassalam lokacin da mutanensa suka karya tashi, da ya tashi neman taimako bai koma kashin kansa ba bai koma wurin kowa ba wurin Allah ya koma lokacin da mutane suka ta suka nemi cutar da shi ya shiga halika kaka kai qalu ya shu'aibu ma nafqau kaseeran mimma taqulu in eh, inna lanaraka fina da'ifa walau la rahatuka larjamnaka wama anta alaina bi aziz kalu suka ce su kafiran ya shu'aibu ya kai annabi shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafqau kaseeran mimma taqulu wala abubuwan da kake faɗa ne mu ba ma fahimtanka yawancin abin da kake faɗa mu ma fahimtan ka kai wa inna lana raka mu kallon ma da muke maka fina a cikin mu da ifan kai mutum ne wanda ke ba kowa ba mutum ne baka da karfi baka da kowa baka da komai a cikin mu suka ce kai walau la suka ba dan mutanen ka ba ba dan jama'an ka ba da suke tare da kai suke baka tsaro na da jamna ka da mun jefe ka da mun jefe ka kuma wa ma anta alaina bi aziz kai ba kowa bane a cikin mu kai ba kowa bane mun barka ne kawai saboda mutanenka amma kai ba kowa bane kuma abin da ka zo da shi ba za mu imani ba wani a cikin suratul hudin aya ta 91 sai Allah ya ce to bari ka je annabi hudu ya kai annabi shu'aibu ya kai kara wajen wadda ake kaiwa kara Allah ya ce ma ja amruna da azaban mu ta zo najjaina shu'aiban sai muka tsayar da annabi shu'aibu shima ma wallazina amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama da jin kai daga gare mu wa akhazna allazina zalamu wa akhazat allazina zalamu as-sayhatu eh Allah ce waɗanda suka yi zalunci suka yi kafurci suka kafurce mu annabi shu'aibu kawai sai kara ta aka yi kara kawai shikenan magana ta riga ta kare kowa ya faɗi fa asbahu fi diyarihim jasimin sai ga kowa ya kishin gida akan gwiwa ya mutu kamar electric shock a cikin gidansa Allah ya gama da su Allah ya gama da su a lokaci guda to nan point din mu Nabi Shu'aibu alayhi salatu wassalam da ya nemi taimakon a halakar da kafiran mutanensa da suka karyata shi suka cutar da shi bai kai kuka wurin kowa ba bai kai kuwa kuka wajen kashin kansa ba wurin Allah ya kai mu tsallaka wajen annabi ayuba alayhi salatu wassalam lokacin da rashin lafiya ya kama shi har ya zo yana wari ‘ya'yansa Allah ya jarabe shi ‘ya'yansa ma suka mutu lokaci guda kago ya zo ya faɗi a kansu ga mutanensa sun karyata shi jarrabawa dai jarrabawa kasan annaba sun fi kowa samun jarrabawa kamar yadda manzo Allah ya ce idza ahabba Allahu abdan ibtalahu idan Allah yana son bawa sai ya jarrabe shi don akan kare masa kurakuransa Allah ya ce wa ayyuba idza da rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin Allah ya ce mu Allah tina annabi ayuba lokacin da ya kira izina da rabbahu ya kira ubangijinsa bai kira kowa ba izina da rabbahu lokacin da annabi ayuba ya kira ubangijinsa ya ce an nima saniyar duru cuta ta same ni ga jikina yadda yake ga iyalaina yadda suke wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai Allah ka ji kaina wannan ayata cikin suratul anbiya'i nan take mai amsa kira sai Allah ya amsa masa Allah ce fastajabna lahu fastajabna lahu sai muka amsa masa fakashamna ma bihi min dur muka yayar masa wannan cutar tasa ya dawo garau kamar bai taba yin cuta ba wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum Allah ce kai muka dawo masa da iyalansa muka sake bashi 'ya'ya waɗanda suka fi wancan ma rahmatan min indina Allah ce wannan jin kai ne daga wurina wa zikira lil abidin wannan kuma wa'azi ne ga masu bauta ma Allah da masu roƙon Allah shi kaɗai ya zama musu wa'azi ya zama musu nasiha su koma zuwa ga Allah in musiba ta same su shine Allah ce wa zikira lil abidin wannan wa'azi ne tunasarwa ne ga masu imani yadda muka yi wa annabi ayuba din nan muka warkar da shi muka dawo masa da iyalansa to wannan wa'azi ne ga mai hankali shi ma ya shiga halin kaka na kayi ya koma wurin Allah kaga yanzu mun ambaci Adam annabi na farko muka ambaci annabi annabi Nuhu biyu annabi Lutu uku annabi Hudu biyar annabi Salihu shida annabi Yaqubu bakwai eh, annabi Shu'aibu bakwai Ayuba takwas to yanzu bari mu je mu je na tara annabi na tara shine annabi Yunus alayhi salatu wassalam lokacin da ya gudu daga garinsu ya yi hijira Allah bai bashi umarni ya yi hijira ba ya je shiga cikin jirgi eh aka yi da aka yi ƙuri'a ta faɗi a kansa dole da kada jirgin ya halaka su shi aka ce dole ya faɗa ruwa don su tsira ya faɗa ruwa irin wannan sha babban kifi din nan ya haɗiye shi a lokacin da ya shiga wannan halin kaka kayi ga duhun teku ga duhun cikin kifi sha bai koma wurin kowa ba sai koma wurin Allah shine Allah yake cewa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna na naqdira alaihi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce wa manzo Allah katina zannuni shine annabi Yunus wato ma abocin kifi kenan shine annun katina ma abocin kifi shine annabi Yunusa Iz zahaba mugadiman lokacin da ya bar garin su yana fushi mutanen sun ki karban da'awansa fa zanna na qadir alaihi eh yayi zaton kaman ba da mu kama shi ba a lokacin da muka kama shi fanada sai yayi kira yayi addu'a fi zulumati a cikin duhu duhun teku duhun cikin cikin kifi yace allah ilaha illa anta ya allah ba abun bauta da gaskiya sai kai kadai subhanaka sarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minaz zalimi na zama da cikin azzalumai wanda ya zalici kansa nan take allah ya ce. fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kazalika nujjil mu'minin Allah ce sai muka amsa masa muka amsa masa addu'a kiran da yayi muka tsayar da shi daga wannan bakin ciki na wannan damuwa Allah ce kai haka muke tsayar da mu'minan mu in sun kira mu in sun koma zuwa gare mu aka tsayar da Annabi Yunus alaihi salatu wassalam mu je wannan shine na tara bari mu je na goma Zakariya alaihi salatu wassalam lokacin da ya rasa ɗa matarsa ba ta aihuwa wurin waye koma dama mun faɗa aihuwa Allah ne ke bayarwa ba za ka rasa aihuwa ka ce wa ne ba ni ba ko wa ne ba ni ko annabi ba ni ba a'a ba mai ba da aihuwa sai Allah in ya ga dama ya baka mazaje zur in ya ga dama ya baka mata, mata zur in ya ga dama ya gauraya maka maza da mata in ya ga dama ma ya hana ka aikin Allah ne to annabi zakariya bayan ya yi renon maryam eh ya roki Allah ya bashi da shi ne Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani eh ce wa zakariya izina da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin yace ka tuna a cikin Alƙur'ani na annabi Muhammad na kisa annabi zakariya izina da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa yace rabbi ya ubangijina la tazarni fardan karka bani ni kadai bani da mai gado ba mu da ba da mai gado na inna mutu wanda zai gadon annabta wanda zai gadon yada addini in mutu Allah karka bani ni kadai ka saba mu magaji wa anta khairul warisin tare cewa na san Allah kai ne fiyayyen mai gado kai ne mai gadon kasa kai ne mai gadon komai amma dai a bani mai gado Allah ya ce jabna lahu sai muka amsa masa wa hamna lahu yahaya sai muka bashi da yahaya wanda kafin lokacin ba taba samu mai suna yahaya ba ma Allah ne ya sa masa suna wa aslahana lahu zauja muka gyara masa ma'aifar matarsa ta dawo tana aihuwa da ba ta aihuwa da bakarariya ne wa yake wannan in banda Allah point din mu anan, Nabi Zakariya bai koma gare ga kashin kansa ba da ya rasa da ya rasa da koma wurin kowa ba sai koma wurin Allah kaga wannan kenan bari mu tsallaka mu je wajen Annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da mutanensa suka karyata shi fir'auna ma ya karyata shi ya shiga halin kaka kai kafin nan ma tukunna lokacin da aka kashe wani bai hude aka jefar da shi lokacin da ana so Allah ya bayyana musu waye kisan nan yahudawa sun sa annabi Musa bai san gaibu ba shi ma bai ce ya san gaibu ba da suka roji annabi Musa qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma shi ka roka mana ubangijinka ya bayyana maka ya bayyana mana saniyan da damu yanka lokacin da ya ce musu inna allaha ya'murukum an tazbahu bakara idan kuna so a fitar da wannan wanda ya kisa din nan Allah ce ku yanka saniya to su da kansu suka ce ka roƙa mana ubangijinka kalu du'una la rabbaka yubayyin lana ma hi ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana saniya nan da ya ce mu yanka wace wace iri ce yace innahu yaqulu yace innaha baqaratun la dalulun yace ai ta saniya ne wadda ba ta aiki ba ta ɗaukar ruwa annabi Musa ya bayyana musu to nan point ɗinmu da annabi Musa da mutanensa wa suka roƙa Allah wa suka roƙa Allah to lokacin da annabi Musa kuma ya je wajen Fir'auna Fir'auna ya hana su sallah ya dinga ɗaure mutane a kurkukunsa wasu yana kashewa wani wasu yana azabtarwa mutanen annabi Musa sai suka kawo ƙara sa. cewa ya roƙa musu Allah Allah ya yi musu wannan abu har ma suke cewa ya annabi Musa gabanin ka zo an cutar da mu gashi bayan ka zo ma ana cutar da mu ka roƙa mana Allah mana ya yi mana wannan musiba ga abin da Allah ya faɗa abin da annabi Musa ya ce musu Allah ya ce wakala Musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin Allah ya ce manzo Allah karanta a littafinka qala Musa li qaumihi annabi Musa ya ce wa mutanansa inu billahi kuna mi taimakon Allah to kaga mun zo point din mu inu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu annabi Musa bai ce inu bi ba inu bi bai ce ku nemi taimako na ba inu ni bai faɗa ba inu billahi yace ku nemi taimako wurin Allah kuma wasbiru ku yi hakuri innal arda lillahi ita kasan masar da dukkan kasa ma na Allah ne ha man yasha'u min ibadi zai gadar da ita zai ba da ita mawadda su cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin kuma karshen al'amari na masu na masu takawa ne ku dai ku mai da al'amarin ku zuwa wurin Allah kaga annabi Musa bai koma ga kashin kansa ba bai ce mutanansa su koma gare shi ba sai ce istainu billahi Iyaka na abudu wa iyaka na Sa'inu. ku koma wurin Allah ku nemi taimakonsa eh ku koma wurin Allah ku nemi taimakonsa kai ba shi ba annabi Yusuf alayhi salatu wassalam eh lokacin da bayan ya gama kurkuku ya zo ya zama sarki komi ya tabbata a gare shi da ya tashi sai ya koma wurin Allah yana faɗan baiwan da Allah ya yi masa ba ya yi wa kansa ba ba wani ya masa ba yana roƙon Allah yana faɗan ga irin ni'iman da Allah ya masa yana roƙon Allah Allah kashe shi musulmi yace rabbi kad ataitani minal mulki yace ya Allah gashi ka bani wani abu na daga mulki wa allamtani min ta'wilil ahadisi ka koya min fassara mafarki ya Allah fatirin samawati wal ardi Allah kai ne ka kirkir halittar samai da kasai anta wali Allah yace Allah kai ne waliyina fi dunya wal akhirah Allah kai ne waliyina majibinci na a duniya da lahira mu ma ya Allah kai ne waliyinmu a duniya da lahira ba mu da wani waliyi wanda ba kai ba yace tawaffani musliman Allah ka karbi rayuwa na ina musulmi wa alhikini bi salihin kuma Allah ka riskar da ni ka hada ni da salihan bayinka to kaga nan annabi Yusuf alayhi salam kamar sauran dukkan annabawa bai saba mu kowa ba wajen tauhidi wajen kiran Allah shi kadai annabawa dukkansu ɗaya ne sai sa ake cewa annabawa a karin magana uban ɗaya amma uwa kowa da tasa wai ubansu ɗaya wajen tauhidi amma wajen shari'a kowa da irin tsarin shari'a da shari'ansa wani kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah ce mun sai kowa yanayin shari'arsa da yanayin tsarin addininsa amma wajen tauhidi duk ɗaya suke duk ɗaya suke nan idan ka tsallaka daga annabi yusuf alaihi salatu wassalam koma wajen annabi yaqubu shi kansa Allah ya ce am kuntum shuhada'a iz hadara al mautu eh yace ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun yace malala ka karanta a littafin ka annabi yaqubu lokacin da mutuwa ta zo masa wato baban annabi yusuf kenan yace shin kuna nan ne lokacin da yake annabi Yusuf Yakubu da mutuwa ta zo masa yake ce ma ƴaƴansa ku tuna fa Allah ya zaba muku addini mafificin addini shine musulunci eh to karfa ku yadda ku mutu face kuna musulmi face kuna musulmi kaga kiran da annabi Yakubu yayi wa mutanansa su koma su yi saranda zuwa ga Allah su roƙe shi tsallaka wajen baban Isyaka Isyaka baban Yakubu mu koma wajen kakansa kakan yakubu shine annabi ibrahim Allah ya ce iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ce wala ka tuna lokacin da annabi ibrahim yake saka foundation na ɗakin kaba da shi da ɗansa annabi isma'il sai suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ka karba mana ayyukanmu innaka antas samiul alim Allah kai ne mai jin addu'a Allah kai ne mai jin kira to kaga anan da annabi Ibrahim da annabi Ismail ba su koma wurin kowa ba ba su koma gare su ba sai suka koma zuwa wurin Allah madaukakin sarki kai a gurguje mu tsallaka wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da eh mutanen suka dauke suka mai da shi Allah suke roƙonsa ba Allah ba suke kai bukatunsu ba Allah ba ga abin da Allah ya faɗa yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam Allah yace hakika tabbas waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne har suke roƙonsa waɗannan kafirai ne to ka ji ga ta an zo waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne domin duk wanda ake roƙonsa Allah ne ba a roƙon kowa sai Allah ya shiga musiba yace waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne har suna roƙonsa Allah ce hakika waɗannan kafirai ne sai Allah ya ce kul fa man yamliku min Allah shay'an waye da mallaka mu annabi Isa waye mallaki wani wani abu ga annabi Isa in arada an yuhlika al-masih ibn maryam idan Allah ya ga dama yana so ya halaka annabi Isa shi kansa da ake ce masa Allah din waye sai ya tsare shi waye sai hana Allah halaka shi kai wa ummuhu Allah ya ce in yayin ne halakar da ma'aifiyar annabi Isa ma da shi da ita akwai dai sai hana Allah kai Allah ce wa man fil ardi jami'an da duk wanda yake ban kasa ma in Allah ne ya halakar da shi akwai dai sai hana Allah yace walillahi mulku samawati wal ardi Allah ce ku saurara ku ji walillahi mulku samawati wal ardi mallakan sammai da kasai na Allah ne shi kadai bai tarayya da kowa ba don haka ba a roƙo kai wa ma huma da abin da ke tsakanin su kenan ya khuluqu ma yasha Allah yake shi yake halittar abin da ya so wallahu kuma ala kulli shay'in qadir Allah shi ke da iko dukkan komai ba wani mai iko sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai mallakawa sai Allah shi kadai ke koma zuwa gare shi dukkan annaban Allah in ka bi su da wanda muka ambata da wanda muka ambata ba kai a gurguje bari maka takurgun kus da manzon Allah don annabawan da yawa ba dai a wannan dan zama mu ambace su ba barin kure maka kawai da manzon Allah takurin kus ga abin da Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in yams wa in yamsaka zakallahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim to kaji Allah yace wa in yamsa zakallahu bi durrin kai manzon Allah idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu ba wanda isa yaye maka wannan musiba illa hu sai Allah Allahu akbar ka ji manzo Allah abin da ake gaya masa shi kansa wa in zaka Allahu bi darrin in Allah ya shafe ka da wata cuta ko talauci ko damuwa ko rashi ko wani abu fala shi balahu, illahu ba mai yaye maka wannan cutan illahu sai Allah shi kadai yace kai wa in yuridka bi khairin idan Allah ya nufin ya azurta ka da wani arziki ko wani alheri falara da lifadalihi ba wanda isa ya hana ka samu wannan falala din wannan wannan arzikin Allah duk duniya ba wanda isa kai ba kai ba ma manzon Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana samar da arzikin sa ga falalarsa ga wanda yaso kuma ba wanda ya isa ya ce masa don me domin me wa huwal gafurur rahim Allah shine mai gafara mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu wannan idan muka dinga kawo ayoyi da suke nuna cewa ba wani mai yin wani abu sai Allah wala da mu kai har gari ya waye ba mu gama kawo su ba muna fassarar su haka nan a takaice wannan ayoyi kenan mu koma hadisai mu koma hadisai hadisi na farko da zamu karanta Mr. Fuadu amma ban sani ba lokacin tambayoyi kasan muna bada awa tambayoyi awa ya cika ko bai cika ba dan na ga maka wannan darasin yana da yawa bai cika ba bismillah yawwa that's right in muka koma ga hadisai mu ɗauka wannan hadisi da yawancin malaman tafsiri suke kawo shi a ƙarƙashin wannan aya ta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wadda hatta yara ma sun san shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa iza sa'alta fas'alillah in zaka roki wani abu wadda ba mai iyawa sai Allah to ka roki Allah shi kadai wa iza sa'anta in za ka nemi gudumawa agaji lokacin da ka fada musifa fassa in billah nemi agaji nemi gudumawa shi kaɗai sai Allah ba wani ba ɗaya kenan hadisi na biyu manala sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la gasu bi wa inna ma gasu billah manala ce ba a neman gudumawa na ba a neman agaji na ana neman agajin Allah ne ana neman agajin Allah wata rana wani sahabi ya ce ya rasulallah ka cece ni in tafi aljanna sai manzo Allah ya ce masa fas'alillaha an yu'tini shafa'ataka ka roki Allah ya bani cetonka fashfa'u laka sai maka ceto to ka duba me za ce da hadisin wajen kasha da manzala ya ce akwai mutan sama da dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma nan take ukasha sai ya tashi ya ce ya rasulallah ij'alni minhu ka sa ni cikin mutane yan aljanna mutum dubu saba'in din nan da za su shiga aljanna babu hisabi ba tantance ayyuka kawai da su wuce ne manzon Allah zai ce anta minhu kana cikin su to ya za a ce nan kuma ga wani ya roki manzon Allah ya cece shi tun a duniya manzon Allah ya ce masa a'a dai ka roki Allah nan kuma ga ukasha da ya nema nan take manzo Allah ce masa an bashi da wani mata shi zai nema sai ma lalace masa a sabaka ka biha ukasha roƙon ukasha ya riga shi aka bashi ba kai ba sai bambanci dan kar wani ya kawo shubha ya kawo implication to malamai sun yi bayani wancan da manzo Allah ya ce masa ka roƙi Allah ya bani ceton ba yi wa manzo Allah wahayi cewa an saka shi ba amma ukasha an yi wa manzo Allah wahayi cewa ukasha dan aljanna ne an saka shi sai yasa ma da wani ya tashi manzala ce a'a ku kashi ya riga ka bi ma'ana shi ba masa wai shi dan aljanna bane kenan ashe kaga hatta ceto sai manzo Allah Allah ya bashi walillahi shafa'atu jami'a ceto ba ɗaya na Allah ne sai yasa ma ce ran tashi kiyama bayan an yi ta yawo zuwa wajen annabawa manzanni sun ce ba za su iya ba sai an zo wajen manzon Allah sai je ya faɗi a gindin al'arshi ya yi sujjada a ce masa daga kanka roƙi abin da kake so a baka a lokacin za a bashi ceto kai manzon Allah ma ce ma kalmomin ma da zai faɗa a ranar a bashi ceto bai san su ba sai ranar tashin kiyama Allah zai lakkana masa su in ya roƙa sai a bashi ceto ashe kaga shi kansa ceto walillahi shafa'atul jami'a kamar da cikin qur'ani ceto ga baki ɗaya na Allah ne sai sa malaka ke cewa manzal ya yashfa'u indahu illa bi izni waye zai yi ceto a wurin Allah in ba da izinin Allah ba eh Allah ya yake cewa wa kam min malakin fis samawati eh la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ya ce mala'iku da yawa cetonsu ba zai amfani ba sai bayan Allah ya ba da izini in Allah ya bada izini mala'iku da su yi ceto waliye da su yi ceto annaba da su ceto amma duka ceton su yana biyowa bayan izini ne in sun samu permission in Allah ya permission din su sai su yi nan yana nuna maka komai da komai na Allah ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma duk abin da ke cikin sama da kasa mallakan Allah ne da bai tarayya da kowa ba bai hada kowa da komai ba nasa ne shi kadai kamar yadda ya halitta ba wanda ya taimaka masa da ya takin aidiya wajen wani ba bai dauki misali wurin wani ba bai shawarci wajen wani ba shi kadai ya halitta kuma kuma ba wanda ya tarayya da shi kuma bai kokoya wurin wani ba sai sa ke ce masa fadir samawati wal ardi wanda ya kirkire halittar samai da kasai ba ya imitating bane ba ya taking example bane shi kadai ya kirkira so da hakan nan tunda shi kadai ya kirkira halittarsa ne to ba a tarayya da shi wajen a roƙi wani abu shi kadai yake roƙa musamman abin da mutum ba zai iya ba sai Allah malam fuadu hadisai suna da yawa in na ce zan yi ta kawowa ba za samu damar amsa tambayoyi ba ya kamata in dakata anan. akwai ka'idodi da nake so da in faɗa na hadisai don amfanar da ɗalibai musamman musamman masu kawo hadisi ko asa su ce wai isnadin sa yana da kyau su dauka cewa an ce isnadin sa yana da kyau kawai shike da ya zama ingantacce shine yake son kawo maganganun malamai na ilimi akan wannan matsala to amma ina ga lokaci ba bare ba mu ba za mu iya dagawa sai darasi na gaba sai mu fara da shi insha Allah yanzu a bude kofa masu tambayoyi Mr. Fuadu saboda abun da yawa na'am mun gode maka a Sheikh Dr. Imam wato Idris Abdul Aziz do Tension Allah ya saka maka da alkhairi wato amen Dr. ka jikina ya sanyi abin da ya sa jikina ya sanyi eh. ga annabawa eh. suna gama mutane kaka roke ni wani abu kai haka kaka huta ka gane annabawa ke gudu kada a yi musu haka nan to she zamani mun ga mutum za ka yi dabara ka ce wai za ka sa wani shehu ko wani malami ciki kaka akwai matsala don ga annabawa nan fa sai sa jikina ya sanyi ina ganin annabawa na gudu abin wa kuma zai zo da ci ma kusa da abin inda an na gudun abin ka gani gaske wurin wurin ne buga kwakwalwa na da kyau ya sa ni tunani allahu ina gan kaman kai abin da aka ce maka domin in wani ya kusa ma abin ma na annabawa ga su suna gudu suna gudu annabi isa suna gudu da aka zo za a dibiya mishi allantaka guduwa yake yi guduwa gudu yake annabawa da ka kira duka suna gudun abin ne amma shi zamanin mun ga mutum ka da wani dama ko za ka ce ka bude abin <laughs> ka tutura maluma ciki <laughs> ya salam ya salam akwai magana eh akwai aiki akwai aiki akwai aiki akwai aiki za mu bude lai in kana saurara za ku kira yanzu nan a zo a engage sheik ina so in ka zo ka zo with respect ka je straight to the wato magananka ka aje tambaya salam alaikum Walaikum salam wa rahmatullah Malam Fa'ad barka da war haka. Barka ka dai dan waya suna daga nake kada. Na'am Abdulaziz daga Maiduguri. Malam Abdulaziz daga Maiduguri eh abin na kara ban sani ba ne ko ka ne amma bismillah me ka tambaya. Abdulaziz daga Maiduguri yana jina. Muna jin ka muna ji yi magana. ina yin fatan alheri zuwa ga malamin mu Sheikh Dr. Imam Idris Abdulaziz Dusan tashi. Yana godiya yana ji Allah. Amin. Ni na fatan alheri ne Allah ubangiji ya ci gaba da kare malam Allah ya dauka wannan shafin. To a tashi lafiya. Mun gode mun gode maka masha Allah. Mun gode Abdulaziz mun gode mun gode mun gode. Thank you mun gode. Da alkhairi. Za mu shigo da kiran kamar da na fara duk wanda ka zo ku sani tsarin shirin da muke yi malamin da ke kan kujeran in ka mishi tambaya yana da dama ya ce kadibiya ya amsa tambayanka ko ya ce ka rika wayan ka rike ka kadibiya domin ya yi bayani kila yi maka wani tambaya shi ke dama amma ya ce ya karbi tambayanka ana yanke wayan ne ka wani daban amma ya ce a barka kan layin sha barka kan layin yanda abu yake kenan a shi sa ya kamata a tuna salamu alaikum assalamu wa alaikum salam na'am dan waya sunan ka daga naki kira na'am ya sunan ka dan wa sunana abdullahi daga ina eh amma ni mazaunin garin Bauchi ne amma yanzu haka ina ziyara a Saudiya Saudiya to welcome to Cable FM eh. Dr. Idris yana jinka bismillah Fatan kana lafiya da Mr. Dokta. Dokta na jinka yana lafiya. Lafiya kalau, lafiya kalau. Masha Allah, da Allah ina so dan yi tambaya ne haka ɗaya zuwa biyu. Go ahead. Bismillah. Yalle <clears throat> muna ta ji ana ta gwagwarmaya kan magana na tauhidi. Mhm. Farko an fara iyaka na abudu da iyaka na sa'i. Da Allah sai nake so in yi wa Allah gafarta malam tambaya. Shi wannan iyaka na abu da iyaka na sa'in. Dala a cin malam da ya fassara haka akwai wani magabaci da ya taɓa fassara wannan ayar da kamar yadda shi malam ya fassara. Duba ganin muna kan hanyar salafus sali ma'ana magabata. Ka koma darasin da muka yi jiya a Kibla FM mun ba da amsa ka koma jiya. ka koma idan ka tambaya ta biyu eh, ka eh, eh, koma ka koma da ka gani yana nan akan facebook Ya tambaya ta biyu ga tambaya a ah, ya dibiya ya sake kira ya zo ya tambayan shi to dauko mana wani dauko mana wani salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam wa ke kira daga nake kira barka da wannan lokaci sunana imamu abba daga qatar ina wa shek barka da zuwa yana gode yana amsawa bismillah masha Allah da Allah tambaya ta eh, ga cik shine ina mutanen da suke cewa Allah taimake mu albarkacin Annabi Muhammadu ko kuma Allah ya mana kaza saboda Annabi Muhammadu menene hukuncin wannan a tsarin Islam hmm, Yawwa. mai kyau Abba. Shi ne tambayar? Eh, ne tambayar. To, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da kima. Dukkan musulmi ba wanda yake kokonto wajen darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa da ɗaukakarsa da darajarsa da mutuncinsa ba wanda yake kokonto in ma mutum ya kokonto ma ya bar bar musulunci hmm. amma ba a samu manzon ya koyar da wani abu cewa in za ka yi ka ce don Allah don manzon Allah ba sahabbai ba su haka tabi'i ba su haka tabi'i tabi'i ba su haka to duk abin da ba samu a magabata ba ko mun kyawun sa yadda mu muke gani a ran mu ko a mu ko a al'adarmu to mu bashi fa inna khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiyayyen shiriya Shiryan da manzon Allah ya dora mana inda haka din yin sa alheri ne da mun gani daga sahabbai da mun ga hadisai rututu amma hadisi ko ɗaya ba mu samu ba kan haka to da haka nan a bashi shi yafi kawai za ka roƙa ka roƙa da sunan Allah a bani don Allah mm. Ayi mun don Allah shikenan ka huta yawwa mu je gaba salamu alaikum na'am wa alaikum salam tulahi wa barakat sunana muhammad aminu mg daga nan kano nigeria welcome to kibla fm dr najinka eh, ina yi wa babban malami na shehi na fatan alkhairi da fatan allah ya kare tsare shi allah ya kiyaye ka allah ya kiyaye ka Amin. Amin. Dan ah, karin bayanin da nake so akan karatun da malam ya gabatar. Mm-hmm. Su wannan ba su gane wannan abun ba shine kamar yadda malam ya bayani jiki eh. misalin da ya eh. bayar da wannan shehunan shine misali mafi kusa eh. da za a bayar shiga kwakwalwar mutane saboda su ake gani a wannan zamanin yanzu malam ya zo magana uzza lata uzza za a ɗauka kawai wannan abun ya tsaya ne a kansu a'a ana maka magana cewa fa ba san su ba ma yanzu ba ma san su ba ba su ne damuwar mu ba yanzu ba san su yanzu kama ba su ne damuwar wannan zamani ba yawa wanda ka sani wannan zamanin su ma ba a kiransu kai ba masu ba har manzan Allah ma ba a kira ƙololuwa kenan iya fi cin maganin kenan fa hmm. iyakatta kenan iyakatta iyakatta hmm. kenan na'am mun gode maka danwa hello Allah saka da alkhairi ya sauka ne eh ya samu wani matsalar network amma Mr. Fadu na'am Mr. Fadu na'am let me make a comment go ahead Eh, kaga wannan ba Allah ya ce a yanzu babu maganar lata babu uzza kaga kenan lata da uzza is not our problem at this mm. time sun je retire haka ne eh. sun riga sun wuce can an yi bautan su manzo Allah ya yaƙe su to yau idan akwai waɗanda ake bauta to su ne lata da uzzan mu a yau ko da sunan nikin su na yau ba shine can ba in ana bautan waɗansu a nan yau su ne lata da uzanmu su za mu ambata idan bayan mu wuce can wasu suka zo lata da uzanmu ne ba su bane su kuma akwai nasu daban su za ambata ai shi ne misalin da baka nace misali yanzu a ce ana bautan tuwo ko ana bautan gaya ko ana bautan kosai to idan muka zo fasara iyaka na abu da iyaka na sa'inu sai mu ce ba ma neman taimakon kosai ba ma neman taimakon gaya to wani zai iya cewa to me yasa kuma muka ce manzon Allah muka ce ko manzon Allah sai mu ce masa i eh, a zamanin manzon Allah da zamanin sahabbai ba sa kiransa ba sa kiran manzon Allah tabi'i ba kiran manzon Allah Allah kawai ke kira kaga lokacin ba bukatar su ce ko manzon Allah ba ma neman taimakon sa dan ba san da wannan ba ma Allah kawai suke roko ba bukata a faɗi haka to amma mu zamanin mu fa yau ga waɗansu suna cewa ya Muhammadu ka kula da ni suna cewa Muhammadu ka kula da ni wasu suna cewa ma da Allah da manzala duka ɗaya ne abu ɗaya ne kayan Allah na annabi ne kuma ta wannan magana ma unfortunately a bakin malamai ma take fitowa don Allah in ban fito muka ce ko manzon Allah ba roƙonsa ba ai mun ci amanan ilimi wallahi mun rage hmm. so haka nan wanda shine fiqhun da ke ciki kuma ma duk wani wanda ka je fito yake cewa ka gane malam Fadu muna jin shekara duk wanda a wannan yanzu kwanakin nan ko kwanakin da suka wuce ce maka wai malam kana da salafi da wanda yake ce maka ko manzon Allah wallahi in ka samu yana bautan wani na ko da yake kira ga irin masu bautan shi wannan ne sune da wannan sune sune amma duk musulmin kirki wallahi bai da matsala kan wannan matsala bai da matsala ta duk musulmin kirki bai da matsala ya san an tsarkake Allah ne ya san Allah da matsayinsa manzon Allah da matsayinsa walillahi haqqun laysa li ghairihi walil abdu haqqun Allah yana da haƙƙi bai tarayya da kowa ba kamar da bawa yana da haƙƙi haƙƙoƙi ne guda biyu wani bai shiga na wani duk wanda kaga yake mai wai kana da magabaci na ah, imakin ɗansa imakin ɗansa wallahi akwai wani akwai wani kuduri a zuciyarsa akwai wata shubha a zuciyarsa akwai kin gaskiya a zuciyarsa kuma an raina shi an shayar da shi guban lokacin wani wanda ba Allah ba amma duk wani muwahhidi duk wani mai kadaita Allah wala bai da matsala kan wannan sai zani na riga na yi makin duk wanda ka ya fito na cewa kana da salafi to na san akwai matsala tare da shi abin da amma duk mutumin kirki wannan wannan wannan jumla wannan ibara wannan praise din wala ba ta da matsala ya san an tsarkake Allah ne kawai amma su so suke yi a dauki matsayin manzon Allah biyo manzon Allah yawa to wai wani shine son manzon Allah ka so manzon Allah kenan ka kashi matsayin Allah alali manzon Allah yana hanawa yana hanawa hmm. yana hanawa yana abin da ke ban mamaki ne cikin wannan magana shine eh. eh. kaga eh. ga ga an ce maka suna gudun abin na farko to annaba suna gudu suna gudun abin wannan wurin kawai ya kamata ka san kaman an annabawa na tsoro su taka wannan cikin gonan kai bi mana kai baka kusa ma ba kenan ah, ah, Mr. Fado, ka duba duk annabawan da muka koro maganar su kuma Allah ya ba da labari game da su kowa yana gudu kana ce masa Allah kowa yana gudu kana roƙe shi shi kansa bai roƙon kansa bai ce wa mutanen su roƙe shi shi kansa Allah yake roƙa wani yanzu kuma dan an ce iyaka na gudu Allah kai kaɗai muke roƙa ba ne wani yanzu ya ce maka wai kana da magabaci akwai akwai magabacin da ya wuce Qur'ani kana da magabacin da ya wuce Qur'ani ga wani magana in dai magabaci kake wato Dr Idris ni ba ni nan cikin ban da wani masara da Sheikh Ibrahim Anyas domin ban karanta littattafan shi ba eh. maluma ke karanta muke eh, eh, amma ga abin da nake so kai da wani abu ya same ka shi ka kira sunan Sheikh Ibrahim Anyas to ka ga tarihi ya karyata ta ga dalili Sheikh Ibrahim Anyas ya yi rashin lafiya ka duke shi aka kai shi England ya je jinya yes ka gane doctor suka aje shi ka eh. mishi jinya wato ari eh. ya zama ajali to kai in baka da lafiya ya zama ajali. shehu ya baka lafiya ina eh. hankalin ke yake ga nan babu hankali domin lokacin da kake ke bai da lafiya ya yi addu'a ya tafi hospital ka gani a ce shi ba kiran shi kenan gaskiya ne ba kiran shi gaskiya ne inda shi ke yi ko yana da wannan iko da bai je england ba dai zauna wanda yake kawai ne eh, ya yi addu'a ya tafi ya je jinya amma sai na'am sheik muna jin doctor akwai wani yaro da ya fito na ganshi a social media a irin yaran nan marasa ilimi hmm. ya ce idan da Allah zai ce ya tafi aljanna she Ibrahim in ya ce ya tafi wuta ya ce wallahi zai bar aljannan Allah ɗin ya tafi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan maganan maganan nan dai maganan ka hurci ka ce Allah ya baka umarni ka yi abu sai wani ya hana eh, eh, ka ce ka hannu ka baka ubangiji ka gani shanin tauhidin da ake yin nan irin wannan wasanni da magana ba yi da suna Allah ciki ba yi Allah ya ce kaman kila in fa da Umar ya fadi ka gani she wani eh. shehu ya fadi ta wani kaka irin wannan wasanni amma ka zo ka ce lalle azza wa jal za ka zo ka ce shi ya baka umarni ka ce wai shehun ka ya ce kai wani abu daban ka burge da na Allah ka ce Allah ba zan ya ba na bi shehu kaga shehu da kanshi inda yana da ya gudu shehu ya ji wannan magana wallahi ya gudu na'am Mr. Fadu na'am da wallahi wani lokaci in kaji in kaji iri na iri na muna magana da fushi wallahi kishi ne shine shine wallahi kishi ne gaskiya ne wallahi kishi ne sai ka ga ga mutum kamar mai hankali amma dabba ne an ɗauki matsayin Allah an bema wani kuma kana jin daɗi ranka baya ɓaci wadda Allah ya ce takadu samawatu eh ya tafarɗar namin eh watan shakkul ardu wata hirar jibalu hadda inda aulin rahamani walada lokacin da aka ce Allah fa yana da ɗa ba ma an ce yana da abokin tarayya ba aka na masa ɗa ka ka nema ma abokin tarayya ma Allah babban abu ne shi kaɗai halice ka yace sama da sama ta yi kusa ta tsage saboda fushi kasa mhm. ta yi kusa ta tsage saboda fushi sama ta yi kusa ta faɗo saboda fushi duwatsu sun yi kusa su rugurguje saboda fushi to amma yanzu mutum ba zai yi fushi ban an nema ma Allah abokin tarayya Allah mai ma Allah kishiya ba zai fushi ba wallahi wani lokacin ba wai muna son mu ci mutuncin wani bane wallahi Mustapha Adu wallahi saboda kishin Allah ne wallahi in kana cikin magana baka san lokacin da zaka yi fushi ba gaskiya ne baka san lokacin fushi ma dai lokacin ba kamar ma sani ba lokacin da kake magana wani ya taba ce mini kamar sai bayan ka gama magana sai ka ce kai da dai kamata ne yi haka ba wallahi wallahi kishi ne gira ne gira ce wani ya taba ce mini wallahi gira ne wai akan cire sunan <laughs> Allah cikin aya a sa sunan shehu ciki she ni na ce ban taba jin wannan ba karya ne ka gani to wani kalman da ake ce alhamdulillah alhamdulillah ga kalman qur'ani ne ko ba haka bane kalmar qur'ani ce na qur'ani ce haka kuma yi sauko to akwai wanda ni eh. wanda na taba musu alhaidi ban san su ba eh. amma na musu eh. alhaidi wallahi da za su ce sai suka yi wani kalima me suka faɗi wai alhamdu shehu ibrahim anyas abinda su ka lillahi wa inna ilaihi wallahi she na ce na ce me kuka faɗi nan Sai suka maimata alhamdu she ibrahim anyas she na ce musu wannan ayan alkur'ani ne alhamdulillah ayan kenan alhamdulillah rabbil alamin ka ce ah, ni ke fahimtar shi haka nan amma wani ayan nan ayan ya wato kai kake fahimtar su ba ne fahimtar su ba a fahimtar su nan shi ayan yana tabbata kan shehu yanzu shi za su yi ma godiya su ke cewa alhamdu shehu ibrahim anyas tsakanin na da allah azza wa jal an ji kuni na ya ji na yi mamaki ka gani ce ta wanga wangan ga an ce wai alhamdulillah bi ma na yanzu ga yanzu ga maganan da nake fadin ina son ka fahimce da kyau doctor ka fahimce magana wanda ya ce alhamdu shai ibrahim yas yana gwada maka kaman mai shi nan yana rokan shehu wani abu kenan ya mada shehu allah ka fahimta ko maganan ka kake yi shi ke gawo na'am sorry musafadu kamar yadda aka yi wa allah kishiya ana ce alhamdulillah a ce alhamdu shek ibrahim inyas ba an yi wa allah kishiya ba a ah, kenan direct to manzon allah maka san an masa kishiya wallahi na ji a ghana na ji a ghana mm-hmm. wani wani wani malami ga rawaninsa ga komai yana kan kujera ranar maulidi in na yi masa kariya allah ya kama ni in an ce in nemo zan nemo bidiyo ne ma kowa ya gani in na yi masa kariya allah ya kama ni in an ce in nemo zan nemo ka san abin da yake cewa ya ce Allahumma salli ala abdullahi mai Kano wa rahim abdullahi mai Kano wa ali abdullahi mai Kano kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid a filin maulid ya faɗa yadda ake annabi salati Allahumma salli ala muhammad yace Allahumma salli ala abdullahi mai Kano wane ne abdullahi mai kano fi lallahi kaga wannan an yi wa manzon Allah kishiya ka ta wajen Allahumma salli ala Abi Bakar kama sallaita ala Ibrahim ko Allahumma salli ala Umar kama sallaita ala Ibrahim ko amma Allahumma salli ala Ali kama sallaita ala Ibrahim ko ka ta wajen an ce Allahumma salli ala usmana kama sallaita ala ala Ibrahim ko ko Allahumma salli ala Abi Hurairah ko Allahumma salli ala mu'adhu ka taba jin wannan ka taba gani ka taba gani a rubuce ka taba gani sai yasa kullum mu in muka zo muke cewa muna addini ne Qur'ani da hadisi amma bisa koyi da magabata idan abin da magabata sabai ba su yi ba ba a musu ba wallahi mu ba ma yi wallahi mu ba ma yi kuma ko wani ya kawo ba za mu yi ba saboda me in aka bude wannan kofa wallahi addini duk sai Allah na tashi ya zama ra'ayin mutane ne kawai a ciki sai an canja komai sai an canja komai sai an canja komai kira da ke kallon assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Mr. Fawad Ibrahim Abdulrahman ke ga daga Ghana masoyin malam Masha Allah. Ina yi malam fara alheri. Muna gode wa malam da yadda yake waye muna kai. Allah saka da alheri. Allah kare kiyaye mana shi. amin ya amin amin <laughs> ya gaskiya ne kaga wannan sunan duniyar musulmai suka yi mishi wannan kyakkyawan wato ah, kaga gani it's beautiful mutum aikinka shi ke jawo maka furici mai kyau wanga furici kuma furici ne mai kyau eh furici ne mai kyau shi ne gaskiya ya doki kudi ne ya ba mr mm. forward na'am ga ya maka yau kaga kana program ga na'am irin jama'an da yau malam ya tara suke kan shafinka suke ji wallahi in politician dai tara su shi ya zuba miliyoli millions zai zuba tukuna ya tara da mutane kuma ji kuma kariya zai maka kuma amma yau mutane suna kan me shafin nan suna biya da su doki kudi su sai data mm, ba don komi ba don Allah mm. kuma da malamin da shi Oh, don daga Ghana ya samu matsalan. Na Alhamdulillah. A wanda ka kira ka zo kai magana. Dr. Idris Abdulaziz. Kaka, dazu na tuke na duku yara a makaranta. Eh. Sai eh. wani ya kira ni, da mai she kira ni, eh. she ya kamini batunka. yana magana da ni gaskiya shi mai shi ce mini bai ya yi karatu shi mai shin ya ja da kai game da iyaka na buduwa iyaka na yana kuma kokari ya ce kaman fahimtar da aka yaka ce ana ya roƙi wani ya yi wannan abin nan ya ce farko wai fahimtar nan daidai ne na haka shi ne wrong wancan ne daidai farko fahimtar kenan to da maganan ka ya zo yana magana da ni she kuma ce mini kaman wata babaniyan yanki tsara mata kwana biyu za ta aihu amma yi mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya wurin shi na ce mishi danwa ni addu'an da ni zai yi kenan amma kai kuma ina so in ka isa ka ce shehu ya sauke ta lafiya mu zauna mu yi kallo ka gane domin ka gan wannan allah ya sauke ta lafiyan nan maganan dr idris nan kenan abin da ya ce ake rokan kenan ta shi ka roke nan ka ce Allah ya yi amma ka zo kana gadama kuma ka ce ana ya roke wani daban to ina son in kana son ka ga aya Allah ka janye ka ce Allah ya yi ka ce ka ce shehu ko malam ya sauke ta lafiya ya so ranan nan ka sha aya za ka ga Allah ya tanka ka shi ya ce ba zai yi wannan addu'a ba shi na ce ba zai yi wannan addu'a ba ya gan maganan Dr. Idris ya zama gaskiya kenan. Iyaka na gudu iyaka na sai shi a Ashe ka san gaskiya kenan ka sani amma ga shi nan da na ce ya yi shi kasa wurin shi ce wa hankalin shi bai ta wurin ba amma gaskiya ya wasku ya gan kamar gaskiya ne domin kaga ubangiji in dai sauko da aya gaskiya guda ɗaya ne ba in dai sauko da aya kan ya ki ba in kai wasan kai wannan addu'an nan matan nan Allah ya yi nuna maka kamar shi Allah ne ba ta saukewa lafiya ba ta sauke lafiya wallahi kuwa wallahi ta maza maza she ce wannan addu'a Allah kawai zai yi wannan she na ce to ka kaga she ta yanzu ya gamsu kamar ba roka wurin kowa ba nema wurin kowa to alhamdulillah haka muke so da ranan na kai ah, wannan ba musafadu musafadu jiya na karanta kisan ikirama dan abijahal jahal ka tuna ta na tuna ka tuna na tuni da aka ci makka da yaƙi ya gudu ya je ya hau jirgin ruwa zai tafi habasha jirgin ruwa ya kama tangal-tangal sai mutanen ciki suka ce kar mu roƙi kowa a nan ba mai tsayar da mu ba mai kubutar da mu a nan in ba Allah ba mu sake duk wani abu da ikirma ya ji haka ya ce a a nan cikin ruwa ba mai tsayar da mu sai Allah to a kan tudu ma ba mai tsayar da mu sai Allah don haka na yi alkawari in na sauka zan je sa hannuna a hannun Muhammadu musulunta yana sauka ya koma da ya gude je musulunta ko ba gani ba mm, mm, mm. to sai musulmi musulmi ne Mata za ta zo aihuwa ya ce wani ya sauke ta lafiya a ya haɗu da jarabawa ba za ta sauka lafiya ba shi wannan mutum don ya tsokani Allah ne ai tsokanin Allah ne shi ne wallahi tsokanin Allah ne ai na ce mun zo ya zo nan mu yi magana da shi a Kibla FM ya gano yanzu Hmm. ya ce wai alhamdulillah amma ya yi jayayya alhamdulillah amma yanzu ya gane ka ah, to tun da ya gane haka ake so dama alhamdulillah tun da ya gane alhamdulillah dama so ake a gane ai to amma ka gane yayi kyau yau Allah ya taimake shi kuma Allah ya taimake shi babban ya Allah mata addu'a eh. Allah sauke ta lafiya zarar juna Allah sauke ta lafiya eh, kuma Allah ya bada da nagari Allah ya bada da nagari muna masa addu'a ga wani kiran assalamu alaikum a dauko wani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mr. Fuad. Nam dan waya sunanka daga na ke kira. Muhammad ke magana daga Dubai. To dan wani daga Dubai. Malam na gode na amsawa. Allah ya kiyaye malam. Amin ya Malam ina da wani dan wani daga America ya ce in gaida kai sunan shi Abdul Wahid. Masha Allah. Abdul Wahid Allah ka ce ni ma yana gaishe shi ka gayar da Abdul Wahid ka gayar mun da shi. Insha Allah. Maganan da ni. Yawwa na gode. Eh, karatun da malam kake yin wallahi su yan bid'an suna fahimta mu ma muna fahimta da mu da su duka mu alhamdulillah menene dalili na na cewa na saboda me in ba su fito sun yi kamar suna jefa kalubale ba yani abincin da suke samu nan zai fita bakin su ah bi mana an ce an ce ragwaye ne idan an idan eh idan an bar idan aka farfado kamar no maganan da malam ke fadi nan ga hujjoji o me yasa ba su fito suka magana suka yi shiru shi yasa suke fito shi su zo su yi propaganda shi su gudu saboda me suka yi haka nan skill mabiyan nan an ta kawo eh, gudunmuwa Mm, business ne yani gashi shi a karbi a karbi abin business ne amma wallahi abin abinda malam ke fadiwa da ayoyin da yake fadiwa sun sani shi yasa in kaga ana eh, tambayan me shi question shi me shi ce wani magabata ya kana wani magabaci ya kana a <laughs> ah, yanzu ga ga abin da nake son in tambaya dan wa dan wa malam muhammad ah, da kuma dr idris a bisa kan wannan magana wani magabata suka yi wannan fasaran to yanzu abin da ke ban eh. mamaki ayan da ya zo da su da hadisan ba magana kansu to yanzu akwai wani magana da wani magabata zai yi da zai kada a yanzu malam ya ce maka akwai wani magabatan da zai yi magana ya karyata ayan nan ko hadisin nan inda ya babu ashe wannan bai taso ba irin wannan tambaya kagan abin da ke cikin ni Mr. Fuad malam na kawo hujjoji eh, hujjojin da ba kai ka ture a ayan kurani ba kai ka ture yasa eh, dole ka zo da propaganda da fada da eh, daru mu yan gana muka ce daru daru mutum ya zo da propaganda da fada amma bai zuwa da wani ilimi o daru ce ce wani magabaci ana karanta maka Qur'ani ana jan ayoyi aka kawo kistoshin annabawa tun annabi Adam nu Sola ibrahim ko guda baka ce kariya ba ne kana ce muna wani magabaci za ka yi wasa da ya salam wallahi na'am dakta na so magana dakta na so dakta na so yi magana bismillah dakta abinda malam muhammad ya faɗa gaskiya ne da ya ce ba Ah, suna neman eh, ci da addini ne kazan ba to mutum ba ya san abun ba bade gane ba ka yadda abun yake mm-hmm. idan ka dubi waɗannan mutane suna kambama suna girmama waɗanda suka wuce shehunansu don su ma a girmama su wato abun tit ne ka girmama ni a in girmama ka ni ma a girmama ni mm. ko gane ba ne mm. in ce kai waliyi ne don nima a ce nima waliyi ne <laughs> in ce kana da karama nima a ce ina da karama ko gane ba ne hmm. in ce ana neman taimakonka to daga baya nima sai a ce nima ana neman taimakona ai duk abinci mu ci ne hmm, ko gane ba ne amma aka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah to kaga da waɗancan da wanda kaga duk mun zama ɗaya ba wanda ya san mai tsoron Allah sai Allah kaga kaga ba maganar 419 ba maganan ba maganan eh, eh, daru ba daru a ciki amma idan na ce yanzu misali fu'adu sai na ce kai dinnan waliyi ne kana da karama kaza kana da karama kaza kaga na tabbatar da karamanci da wani taga ko to yanzu idan ni ma na zo na ce ni waliyi ne kaga masu sauraro na kaga ba su kare ta ni ba kaga ne da abun yake to da ka magana abin da Muhammad din ne fada, wallahi haka ne mm. ga wani kira kuma na haka ne salamu alaikum yawwa wa alaikum salam ya suna daga naki kira

Eh. dukkanin waɗannan ayoyi da malam ya kawo su gaba ɗaya mun ji su kuma gaskiya ne daidai ne amma shi ah, abin da muke magana akai shi ne wa'azi bil hikimati ne wal mau'izatil hasana yawa saboda abin da nake da malam yayi wata huba sai ya ji almajiri yana bara shine nake so mu tambaya akai ya ja hudu ba sai me wanda yake mu almajire yake ah, ba ma yin ah, ba ma rike amana ba ma kaza ba ma kaza har ba mu iya sallah ba da sauransu da malam akwai dalili akan wannan maganar wanda ke mu almajirai ne kuma ba mu ji daɗin wannan maganar ba shi yasa nake so in ji abin nan bayanin gode okay kan magana almajirai eh akan magana almajirai ne eh, Eh. eh akan almagana ne a yan almajirai lokacin da kake hudu ba wani almajiri ka ji yi bara sai kai wasu maganganu. To ai baka sani ba. Ai ni ma na almajiranci na sani. <laughs> na yi almajiranci na sani. Hmm. Ka gane? Ni kaina na almajiranci irin wannan baba na saka ni na sani. Abin da yake akwai ba ban sani ba eh. almajirancin da mu yake kasan mu kasan Bauchi da na gani. ban sani ba ko yana da bambanci kai a wani gari kake ba bauchi kai mutumin bauchi ne zaman almajiranci nake yanzu haka eh eh nace ba kai mutumin bauchi ne eh ni mutumin bauchi dole in tambaye ka mana to ga tambaya eh. ga tambaya dole nace ba eh. da magariba idan an kira sallah almajirai suna tafiya bara ko ba su tafiya kwarai suna tafiya da yaushe suke yin sallar magariba lokacin da ake sallar tsakani da Allah ne tambaye ka fi lillahi ka ji tsoron Allah ka gaya mu yaushe suke yin sallar magariba to ka gaya tambaye ni kuma na gaya maka a'a a'a fi lillahi ka ji tsoron Allah ka gaya mu yaushe suke yin sallar magariba ai ta tambaye ka saboda Allah ne Allah yana jin ka yana jina yaushe ake sallar magariba kake kuma ma ƙarya ba ai na ka tambaye ni dan Allah kuma na ce maka to illa iyaka ai ba a taruwa a zama daya amma ni almajiri ne a'a eh, ba ina ce an taru an zama daya ba ba ina ce an saurare ni ka ji ba ina ce an taru an zama daya ba eh. kai abin da ka sani eh. shin yawancin almajirai suna suna suna yin sallar magariba a lokacin ta in ma suna yi to mu doka ne ma a makarantar mu ba a fita baran sai an yi sallah to wallahi tallahi mu makarantar da muka yi saurara ka ji to mu mun yi makarantar na yi hadda har na rubuta qur'ani kuma duka wani eh, eh, cewa saurare ni ka ji saurare bar doctor yi magana bari yi magana eh. saurare ni ka ji wallahi wallahi mu makarantar da muka yi ta almajiranci ba ma masallan magariban kawai bara mukan je mu dawo ba ba balle a sa mana doka ma ba wata doka ba ma masallan magariban in muka je muka yi bara mu muka dawo kawai baccin mu muke yi ko kuma ko kuma ko kuma hura makaranta a yi ka san da haka saboda kan nan ni na yi magana ne akan abin da na sani kana ji kana ji ko a'a na ce ba ba wai na ina musanta naku ba ai kai ka faɗa abin da ka sani ne ni na faɗa abin da na sani ne ka gane ai kai da kanka kace ba taruwa ka zama ɗaya ba ba ina musanta naka ba ni ina ga maka abin da na sani ce maka wallahi kai na maka rantsuwa ni a makarantar da na yi ta allo wallahi tallahi ba ma sallan magariba wallahi ba ma sallan magariba wallahi ba ma yi bara kawai mukan tafi saboda me muna jin tsoro kada masu masu gida su abincin su cinye ba mu je ba a mm. lokacin da ake sallan mu lokacin muna yawan bara ne in mm. muka dawo ko magariba ta wuce ba za mu yi ta ba ko ba gane ba ne amma wannan layar zam a ce kuma kowanne haka yake amma ni abinda na sani kenan na biyu kana ji kana bi kana ji kana ji barin ka da sa mana barin ka da sa iya hakuri zan baka dama kana ji wallahi mu a makarantar mu mu a makarantar mu ba koya mana yadda ake alola a sunna ba koya mana yadda ake sallah a sunna kawai in mun tashi muna yin ta ne yadda muka ga dama ruku'i bai cika ba sujada bai cika ba karatun fatiha babu kyau haka kawai muke yi kabili irin kabili da ba din nan ba a koya mana su kai duk wani abu na addini ba a koya mana su ni ina ga maka wannan wallahi ba ƙarya nake ba abinda na sani nake amma in makarantan ku kuna yin haka sai mu ce alhamdulillah Allah saka mu ku ci gaba eh. ke in aka yi mu ce alhamdulillah ku ci gaba yana da kyau haka muke so da mai ai muna faɗa ne dan a faɗo dan a faɗo ku a karantar ba muna idan cin mutuncin wani bane mm. ah, a dan idan kai kana yi ka ci gaba in ko baka yi ka gyara ai abin da muke bukata kenan Allah. Yawwa to ya dakta da aka ina neman afuwa. Bisa bayanan ne da ai maganganun ka da ka faɗa wato ba wai suna gefe ba ne bayanan ne da kai gaskiya a lokacin baka bambance ba. Sai ka ce ba a koya musu sallah yawancin malaman ma ba sa rike amana. Ba a kaza karatun ma ba a koya musu. sai mu ko muka ga gamu a makaranta a makaranta na koya mana kawai ya bambanta mana ka ce ya ce yawanci yawanci ya yanzu kana ce duka ka ce ya ce wasu cikin malaman ai nan ma ya bambanta ke na eh? mana kai ka ce ya ce wasu ba su ba su rike amana a kai kai hausan fawo ka ce ya ce wasu ba su rike amana to mistake ne ban a wani mistake a saman kudi kai kai ka zo ka ce na mana kai ka zo ka ce ya ce wasu wasu ba su rike amana aka ka faɗi amma ka ba za ka zo ka wani magana daban a sai ka san kamar ya ce wasu kakan dakta ban gane ba wannan gaba ya ce wai ka ce wasu ba su rike amana ashe wurin ma ka bambanta baka ce duka ba na bambanta na bambanta wasu na ce ai duniya ba ta rantsa gaba ɗaya ba oh, kuma kuma magana da Fadu mm-hmm. ai idan ana magana ana magana da majority ne majority ake magana ba minority ba dama ba dai dole da a samu akwai waɗansu yan kaɗan waɗanda suna kiyayewa tabba za a iya samu wannan tabba za a iya samu waɗanda suke bin ka'idodi mm. su kula da yaran wajen maganin su wajen suturan su wajen tsaftar su wallahi malam Musa Fuado lokacin da muke makarantar nan mm. ka san ko wanka ba ma yi ko wanka ba ma yi mm. kuma in rashin lafiya ya kama mutum ba maganar kaiwa asibiti haka zai ta murkusu su kaga har kwarkwata ba ke samu a jikinmu har ka san wani abin da ake ce masa kwarkwata ka san shi hmm? ka san rashin wanka yakan kawo shi rashin wanka duk wannan abu ne wanda yake faruwa hmm, hmm, so amma wannan ba dai hana samu waɗansu ba kuma suna bin ka'ida to alhamdulillah suna biya shi kenan shi ya bada labari ne akan abin da ya sani ni na ba labari ne akan abin da na sani kaga maganar sa bata kore tawo ba ta bata kore tasa ba ashe ni man nan gyara ma wasu Hausa ke nawo kaga na kama shi <laughs> ya ya gyara ya gyara to dan ko mana wani dan ko mana wani assalamu alaikum na'am kira da ke kan lan salam ya suna daga hmm. nake kira assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum ka shama ni magana wa alaikum salam suna ismail nasir daga nan abuja abuja to mala ismail mala ismail nasir mala ismail nasir bashi ta idi <laughs> Allah yi ka dakta kwana biyu kwana biyu dakta kwana biyu Allah ma albarka ismail ai kuna cikin masu karfafa mana gwiwa ina masa addu'a a ah, masha Allah dakta ina maka addu'a Allah ya tsare ka Allah ya tsare maka imanin ka amin amin addu'an ku yana addu'an ku yana shiga da digadigan ka akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dai na ni in yi amin ya Allah amin dan yau ne na fara samun damar kira Allah ya ƙara ƙarfafa maka Allah sarki Allah ya ƙara tsare ka amin ya rab kuma muna ci amin isma'il muna kiran yan wasu gaba da amin malam isma'il Allah tsare ka Allah ya kawo nagode nagode mhm. Allah amin ya Allah ya tashi lafiya amin amin malam isma'il amin amin mun gode to ga wani kira kuma nan eh su shigo ku shigo su ku zo amma kara zo gaya eh ya dai zuwa gashi nan eh <laughs> kara zo gaya kara zo gaya salamu alaikum salamu alaikum To. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Na'am, wa ke kira daga kira? Sani ne daga garin Makka. Daga Makka, Talai Sani. Fata alheri. Fata alheri, muna godiya, yi magana, Dakta Naci. Ina jinka. Alhaji Sani muna jinka daga Makka. Sannu da saka da alheri. Alhaji Sani, mun gode Alhaji Sani. Ina so in ba da shawara, ana karatuttukan ka a samu fassara su zuwa harshen turanci saboda karatuttukan ya watsu zuwa duniya eh. aka ce hausawa ne kaɗai suke fahimta gaskiya ne gaskiya inda za a mai da shi da turanci kewaye duniya sai ka riga ganin su Michael su Jackson su Peter suna zuwa suna musulunta. Gaskiya da yawa da yawa mutane su mini wannan request. Insha Allah dami za mu yi insha Allah da mu dakta magana za mu gaskiya ne da mutane wallahi sun gaya maki ba insha Allah sun gaya muna insha Allah Sun gaya maka insha Allah a ta sa musu fassarar karatu a turanci domin su ci amfani insha Allah mm. insha Allah insha Allah mun gode gaba da magana Raiza ne mun gode kuma albishi da zan sake tabbatar mu nan Hausawan <laughs> garin maka da muke zaune kuma muna nan kusa eh. kan tauhidin nan ba ma neman taimakon ko alhamdulillah ya zai rike ka alhamdulillah eh mu Allah mu Allah muke neman taimakon ah, kuka kuka ba agajin sa kuka ai ba zigza mm, ah, ba zigza kuka kai ji ne in su zigza wurin na zaban su times 10 kenan don ga su ga kaba gaskiya ne gaskiya ne eh, wata wuri da suke da wuri akwai asari sosai sosai gaskiya ne sosai sosai sosai gaskiya ne domin wurin nan ne aka haramta yin wannan abin Wurin aka so ma haramtawa gaskiya ne kafin ya kai wulayen gaskiya ne nan ne eh, nan ne asali nan ne in ka zo wurin ka zo za ka yi wannan kamar kana so ka yi ma manzo Allah rashin kunya na kusa na kusa kenan gaskiya eh domin kana nisa kana yanzu ka zo gashi ga ka kana rashin kunya ya ce ka yi ka ga kana yi wurin nan ubangiji ya ya zama man yuridu bi ilhadin kenan ya zama man yuridu bi ilhadin kenan muzikhu eh, min zabina eh, eh wannan serious ga wani kira salamu ah, alaikum a kai gaskiya ne salamu alaikum gaskiya ne gaskiya ne a daga murya daga murya to wannan dan ba hankalin shi nan ga wani kira daban salamu alaikum Assalamu magana daga Alaikum salam. Kasar eh, eh, gaisuwa. Muna godiya da alkhairi wannan ayyuka da kake mana. Jin muryan malam ma kawai wallahi sanya mu wani farin ciki yake. Sannan ina wa malam fata. <laughs> Allahu akbar. Allahu akbar. Ya taimaki malam. ubangiji Allah ya rufa masa asiri amin amin ya Allah amin wallahi wallahi wallahi malam ina kaunar ka dan Allah kuma wallahi wallahi ni ma ina kaunar ka dan Allah muna fahimtar bayananka ɗari bisa ɗari hmm. malam kana kan gaskiyanka usulubi ya yi kyau kenan ko usulubi ya yi kyau na ce usulubin ya yi kyau kenan ko dan wa kaka ya wayo shi ya kira jena ta kukan nan don Allah dan wasu ce usulubin da kyau ba su usulubin da hikima a ciki malam gobe wannan dan wanga wannan dan wanga doctor magana domin bai da ya fara kuka shi ya kira ji yake yi kuka da Allah dan ji ya ce zan kashe na zan kashe eh. guwa fatanmu ne mu kullum muka ji malam yadda yake murmushi yake dariya mun san ko iyalansa su ma suna cikin farin ciki a duk inda yake gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne bakin ciki da nake ne manya-manyan malummanmu da muka sani yau duk duniyan afirka za ka ga duk inda za magana sai ka ji an ce malaman najeriya masu ce yadda da su da aka yi ke mhm. sa za ka ji an ce malaman najeriya masu ce malaman najeriya amma yau ana maganar da ya shafi tauhidi yau malumman nan da wa'anda ma suka fara zuwa suna goyon bayan malam da wa'anda ma ba su ce kuma ba har gobe sai ka ji kowa shirin kake ji kowa ya kasa magana amma idan su sun samu jarrabawa ne sun samu jarrabawa sun samu jarrabawa sun samu jarrabawa wallahi jarraba Allah ya sa su ci sun samu jarrabawa ne mm. Allah ya sa samu jarrabawa ne Allah ya jarrabawa ne kullun akwai a fahimta na ni ba na bin malami in kai in dai kana kan gaskiya to ina tare da kai duk lokacin da ka kauce Allahu akbar Allahu ya ka kauce shine shine waye malami in shine waye wa ni ma gaskiya nake mhm. gaskiya ne gaskiya ne kai daidai ne haka Allah saka rana da duk mutane suna haka ba wanda za a batar da duk mutane suna irin nakan nan ba ba wanda za a batar in malami ya kauce kai ma ka kauce ka huta gaskiya ne haka ne gaskiya wallahi wannan shine ɗinka kana da wayewa ta addini kana da wayewa ta addini Allah ya kana da wayewa na addini haka ne ya sanya mun farin ciki ya sanya ya ƙara sanya mun farin ciki wallahi yanda na ga Muhammadu na gudanar da abin nan yake tabbatar da tauhidi ya fi masu malumman da suka je wai sun yi karatu sun zo suna karatu ya ya fi fi ya fi wallahi ta laifu abu ya fi su wallahi wallahi gaskiya ka faɗa wallahi gaskiya ka faɗa me ake cewa tauhidi ga bawan Allah nan hmm. Aminu MJ shi ma da ya hau sai dai ba magana da ya sauya wallahi sai dai kana ji ko dan uwa sai dai mu bai fu'adu hakuri dan yanzu zai sha zagi zai sha ah, zagi wannan wannan ba wallahi da kai hakuri su kawo su kawo ai eh, eh. wannan ba masu kai hakuri kawai dai kai hakuri na san layin ne fa na san layin ah, wallahi kai hakuri kawai ka toshe kunnan ka kawai sa Allah gaba kawai ka sa ah, Allah gaba wallahi fadu wallahi fadu zaka sha zagi a zaka bata maganka lokaci wallahi zaka sha zagi zagin bai aiki kawai to yanzu ni ni ni mai laifin nawa da ake zagi na ni yanzu mai laifin a tauhidin bane amma ba ta lokaci ake ba ka san laifin ka malam ka san laifin da kai ne a'a a'a wa ma umiru ina ji. li abdullahi mukhlisina mukhlisina lahu dina gaskiya ne gaskiya ne kawai ba komai ba shine shine kawai gaskiya ne mm, mm. shine kawai mm, Allah gaskiya ne shine gaba da yi Mu dai mun fara ganewa ayin walkiya duk mun san kowane malami yau baka zuwa ka zo ka tsaya alhamdulillah babban shadda da wani babban riga kana mun wani barazanan wannan yanzu gaskiya ka muke nema kawai ka abin nan abin takwa ne Allah tsare ka Allah tsare ka dan daga Jamus mm, dan wa daga Jamus mun Allah tsare ka dan wa daga Jamus Allah saka miki da alheri ga wani kira kuma nan amin amin amin salamu alaikum amin wallahi Allah saka masa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam dan wa wa alaikum salam wa rahmatullah na almajirin malam ne lamido hamza malaya daga nan garin abuja Eh, ai sunan kan na na malala sunan eh, malala malala na gode na gode Allah saka da alheri Allah saka hakika malam ko a ko yaushe a kowane mintuna a kowace lokuta yana cikin addu'o'in mu so hmm. da fatan Allah ya dada kare mana Allah amin amin amin Allah muku albarka Allah muku albarka Allah muku albarka na gode ina godiya wallahi ina godiya a duk lokacin da ko a cikin kwana biyu zuwa uku nan da aka ce za a yi program nan ba a yi ba muka je ka shiru wallahi hankalin mu ya dan tashi sai muna tunanin ko ba lafiya bane yake ba su gabatar da wani uzuri ko ah, wani ah, ah. wallahi yaron Fuadu din ya kai shi asibiti Amerika wallahi shine daga wurin sa ne eh, eh, yaron sa ne ya kai shi asibiti kuma ya samu lafiya eh, alhamdulillah sosai sosai don ko a cikin gida wallahi malam suna tambaya na suna tambaya na irin lafiya haka irin za a yi program a kibla fm ba su ji ka ba na ce to wanda dai wani kuma har an sanar kuma kaga an sanar an yi sunan komi lafiya ai mutane sun yi ta bugo mini a suna cewa malam lafiya kuwa lafiya gashi fuadi ya sanar kuma kun sanar na ce ku yi hakuri ku yi hakuri ba an samu abin nan ne an yi admitin ɗansa ne alhamdulillah amin ya Allah amin amin mun gode dan Allah yawa Mustafa da dauko wani ya wani kira nan assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah ina gaida Mr Fuad ina amsawa danwa ya suna daga nake kira eh ina kira daga Hamburg ne Germany eh mutane jamusawa yau kun zafi mutanen eh, jamusa akwai mutane da yawa mutanen mu da yawa jamus gaskiya ne to bismillah dakta na jinka wallahi wallahi malam Malam gaskiya muna daga cikin masoyan ka jiya na kira. Hmm. To ina jin network nan shi ban samu na saya kai haka ba. Na'am. Allah sarki. Ina gaida malam kuma muna maka fatan Allah ya kare ka. Amin. Amin ya rabu. Amin. Allah ya kare ka. Amin. dukkan masharra tun wa'anda ke nufatan kan sharri Allah ya daukaka kan da kansu ka sa mana fu'adu a cikin addu'a da sa mana fu'adu sa mana Mr. Fu'adu a cikin addu'a ba mu san ba mu san wani irin godiya za mu mai ba wallahi Allah ya kara rufa rawa da asiri amin ya rab dun bukatun shi na alheri Allah ya biya shi amin amin amin amin Allah ya azurta shi duniya da lahira muna fahimtar karatun ka sosai Hmm. wallahi alhamdulillah na so ma sauraron kusan shekara hmm. lokacin da wani ka fara sauraro na su yawa to wallahi shi in ce gaba daya Allah kawai ya san yadda ka kwanta min a rai wallahi hmm. kuma Allah ya kare ka to haka ne kaga idan wani ba idan wani baya fahimta wani yana fahimta haka ne dama duniya bata zama ɗaya ba wasu sun ce usulubi bai da kyau wai ba sa fahimta wasu ba sa fahimta daga ce usulubi bai da kyau ah, haka nace ne ma su yi usulubi mai kyau da na fahimta kenan su yi usulubi mai kyau a fahimta a kafin muke so mu gudu tare mu tsira tare adalci shine me shi ya ce eh. usulubin bai yi mishi ba yi magana ma kan shi yawwa ka gani? amma ba za su faɗa ka ba ah, ah, ba za su faɗa ka ba ba za su ka ba bai yi maka ba su suka ce ma kowa ne bai fahimta ai a ah, ba gaskiya ba inda aka da ba samu iri wanga kira da ba jin su kuma ato wallahi malam ga wani magana ina jin kusan kamar shekara goma da ya wuce akwai wani abu eh. da muke fira da shi shi ya ce min wai wani zan eh. gaya maka gaskiya yau in baka sani ba amma maganan ga ba fitowa da shi eh. wai ka san eh. wani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace a'a waye shi ka fade min sani wai to annabi shi ne eh. Allah amma boye muku ake yi wallahi haka na ta astagfirullah <laughs> kai wallahi na gaskiya ne Allah maganan ya mai wallahi kaga abin da ya faɗan nan wallahi akwai masu wannan akidar Musa ah. Fadu karkai mamaki akwai masu wannan akidar ba bai bani mamaki ah. ban ji alhamdu shehu ba ana gama manyan manyan maganganun da kusan sai in ka yi jiki da su za ka ji shi. A ah, wannan wannan magana ka ne. Wallahi. Kaga kowa ke gaya masa irin wannan maganar ba ba kowa ba ne. Sai eh, an yadda da kai ma tukunna. To yanzu me shin bai da tunanin in an ce nama nan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ki. A'a. Gashi Allah ya bambanta. Wannan fasara na zahiri ne akwai na baɗi ne. Ah, fasara zahiri ne akwai baɗi ne. Da wannan aboki nan ya gaya min wannan maganan cikin kwanakin gashi na zo na come across wani video da wani ke cewa wai she kiyama za mu san kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah amma duniyan gaba mu sani shine Allah ya she maganan ga yana nan abu ya salam ya salam ah Allah ah, wallahi a <laughs> ah, wanda magana gani sa jiji wasu maganganu sa wallahi muna bukatan eh, muna wallahi wani maganganu fa in ka ji sai to sai a wannan Allah wani Allah Allah Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye kuma da ake magana kowa yanayin uslubin shi wani wani yana da zafi wani bai da zafi daya in eh, annabi Musa da Harun suna da harun na da sanyi annabi eh, musa yana da zafi akwai difference haka ne ka gani gaskiya ne ko da bangaren kiwon lafiya ma ne akwai likitan ido akwai na na ciwo na masu duban ciki akwai na masu duban kai kowa da fildin shi gaskiya ne ba cewa a tsaya wuri guda inda dai za a yi a gyara a samu lafiya shi ya kamata a concentrate kai a focus kai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne mun gode maka gaskiya ne eh gaskiya Allah saka mutum Musafadu na'am doctor muna ji wato akwai dama a cikin dawa akwai wurin da ba abin da zai yi amfani sai zafi mm. akwai wurin da kuma ba abin da ya amfani sai laushi idan mutum ya zama laushi kawai ya yi felin in mutum ya zama zafi kawai ya yi felin kowanne akwai wurin zamansa an karanta to su akwai waɗanda suna so kullum kawai laushi kullum laushi mm. to ai zuma zuma ba shan ta sai da wuta wani lokacin zuma yi kaje da wuta ta baka guri ka samu kaga da zuma tana da zaki ko an eh, eh, eh, da kauye ne kaje da wuta tukunna to akwai dan adam wani lokacin in ba ka yi magana da zafi ba ba dai baka tashi dinsa ba ma amma in yaji kai zafi wani lokacin zai ce ah, shin wani me yake faɗa ne kan ne mhm. na je na shawutin to sai listening sai listening to wajen in dai zai saurara kuma insha Allah to zai fahimta amma in bai saurarawa ba zai fahimta ba ko alkur'ani ma ayoyin akwai mai sanyi akwai mai zafi akwai mai sanyi akwai mai zafi yawwa musu wala haka ne hmm, wani ka haka hadisai ma haka hadisai akwai masu zafi akwai masu sanyi haka ne gaskiya ne ga kira nan to amma suna so duk jama'a zama daya duk ah. jama'a kowa zama iri ne kowa laushi ka san ah, misali ka eh. zo eh. kana wazi shefu ka fara eh. zafi kan shan giya shi kaga wani ya fara tutuma wurin nan mashayin giya ne mashayin giya ne gaskiya ne ka gani <laughs> gaskiya ne saboda idan mu ya wasu kiran salam salam alaikum wa wa ke kira daga na ke kira daga saudi arabia ya suna ga to mala isa dan gana go ahead Allah Allah maka albarka misa fuwadi wallahi Allah maka albarka Amen. kiyaye Amen. amin amin amin a kuma shek imam dr idris muri in imma a ce ana biyan pejin ga mu biya kuɗi a ce kullum kwana biyu mu ji murya shi ma ya wutar da mu Allah akbar <laughs> Allahu mm. Wallahi Allah ya kiyaye malam, Allah ya yi malam albarka. Amin. Amin. Amin. Amin. In dai a dinga a gayyace ka a wurin. Masha Allah. Mm. a gaskiya ka kuma in ba kai ba mu Fadu Allah da Annabi Musa Fadu na'am Musa Fadu na'am a satin da ya wuce akwai wani ɗan Ghana yana Saudi Arabia karaji ji mhm. ban sani ba ko wannan ne ko ba shi ba ne mhm. na manta da shi karaji ji ko na'am kai ne ko ni ne isa na'am ni ne isa dan Ghana musafa da ka sa abin da yayi Mustafa ka san abin da yayi na'am kai masa addu'a daga arfa ne zai tafi madina kana ji na'am sai ya samu wani dattijo shi direba ne direba irin babban mota din nan ne trailer hmm. to ya ce mu wannan mutane suna direbobi yana tattare suna kin tsayawa shi har ya tafi sai ya yi bas sai ya dawo ya zo ya ɗauke shi ya da kayan sai je biya masa bukata sai dauki kuɗi ya bai sai ya ce a ah, shi yayi saboda Allah ne hmm. to da zai tafi ce masa to amma ni abin da nake so da kai akwai malami na malam Idris yana cikin wani yanayi ka sa shi addu'a Allah ya yi masa wallahi hmm. da ba Allah ne sa na addu'a a ranar a ranar nan a ranar da aka wani addu'a ka in wani buɗe wani buden da na gani wallahi malam ban taɓa gani mutun da rikicin ne ya shiga ba hmm. ba zan iya faɗa nan ba wallahi ba zan iya faɗa wai dan gode ma Allah gode ma dan uwan nan yayi tawassuli da wannan aikin alherin da yayi ya ce shi bai son komai a wurin ya yi saboda Allah ne kawai shi ya roƙa mun Allah in fita halin da nake ciki shi wannan bawan Allah to kaga sai mu ce alhamdulillah Allah saka masa Allah saka masa yayi aikin alheri kuma ya tawassuli da shi Allah akbar mun gode kwarai Allah ya saka mishi alheri Allah saka masa Allah saka daga Saudiya Allah ya saka wato ubangiji kaga aikin alheri yana da dadi ne kaga yana kaga ni ban san shi ba ba ban taba sanin sa ba mu magana ba a ah, to amma wallahi rage ba bani labarin nan doctor wato sanin mutum ido da ido in ya sa eh. shi zai sa ka yi nan ya zama riya ma kenan eh, eh. ka gani ko ai alkhairi ya fi daɗi ma kana ma wani guri ne baka san komi game da me shi ba amma kana ka yi adalci ka yi nan gaskiya ne gaskiya ne yanda ya yi ga gani bai taba zuwa Najeriya ba bai san ka ba amma yana kaunanka yana ce amfanin karatunka shi ya ga abin da aka yi maka na shari shi ya sa gaban Allah ka gani iyaka na bu wa iyaka na shi ya je yin shi ya je yin nan ya kai ma azza wajal karan ya ce azza wajal ga bawanka ga abin da ake mishi shiga cikin lamarin shi ka gani ya kai abin da ya kamata kuma wallahi kuma Allah ya amshi addu'a Allah ya amshi addu'a nace maka daga ranan na fara ganin bude wallahi daga ranan Allah kenan Allah kenan ga wani kira Allah kenan Allah Allah salam ya suna daga nake kira ya kalla sheikh Abdulhayi ne daga kasan Ghana. Da Ghana to dan wa. Dan cikakken Niger, dan cikakken Niger. Dan Niger dan Ghana. Eh. Eh, eh, ni ina son malam sosai. Hmm. Wallahi ina jin alhamdulillah. Malam. wallahi ina ji muhadara da malam ina jin daɗin ne hmm. to alhamdulillah alhamdulillah sofan sunna kullun da ita bibiyan sofan hmm. sunna idan ko malam yayi magana ko yayi sake wani muhadara ko bai sake ba Allah duk malumman da nake bibiyan su tun da na fara bibiyan malam yanzu wallahi bayyan saurare wani muhadara sai muhadara ka samu kana samu fahimta <laughs> wallahi ina samun fa'idodi sosai Hmm. duk malumman da na saulare su menene in na ce ka zabe in na ce eh. ka zabe wani abu daya da ke burge ka game da eh. doctor me za ka faɗi mini kace wani abu daya wani abu daya da ke burge eh. ka game da doctor Idris Abdulaziz. Na ce, wani abu daya da ke burge ka da doctor uh, Idris. Abun da ke burge ni game da doctor, Dokta na fadi gaskiya ne. shikenan shikenan ya <laughs> ci jarraba shikenan to Allah taimake mu Allah taimake mu Ka ji ko musafat wallahi ka fa zanwa bai to Allah sa mu faɗi gaskiya Allah taimake mu wajen faɗan gaskiya da aiki da shi bai ce wai yana kaunan ka domin hullan ka ba ko domin faɗin gaskiya bai ce domin gaskiya Allah taimake domin gaskiya ka gane ko alhamdulillah ya ci ya ci Eh, inda ya ce ya to Allah taimake mu mu faɗi gaskiya mu aiki da shi kuma Allah taimake mu Allah ka taimake mu commenting nan uh, Amaudi ya ce we God is great God would would really save you for us uh, Sheikh Dr. Idris in ji Amaudi ya rubuto she wani kuma ya ce wai suna son suna son ka saboda Allah Sakado Idris ya rubuta ni ma ina son su saboda Allah ni ina son su saboda Allah masha Allah sannan kuma ga wani yace ce sunan Abdullahi Babayo bani wallahi wallahi dakta muna son ka ni da iyali na dan Allah suke son ka ma ina son su dan Allah ina son su da shi da su saboda Allah suna ji suna ina son su Allah ina son su wallahi Allah hada mu aljanna Allah hada mu aljanna ga kuma abdullahi dan ladi ya ce allah ya saka eh. da alkhairi doctor amin amin ya allah amin allah saka mana kai ma da mu da kai ko ado allah saka mana allah sa aikin allah muke dukan mu amin amin allah saka mana allah saka mana ya ce wai allah akbar daga saudiya muna godiya in ji abbas karim alhamdulillah dan wa abbas karim Allah saka da alkhairi. Alhamdulillah. Allah saka. Allah saka. Apart we love you Dr. Idris hey. Abdulaziz Mujaddadin Tawhidi. Ehe. Alhamdulillah. Suna jazakumullahu khairan Dr. Idris. Allah saka. Musa. Allah. Musa Abubakar. Yawa. Ya ce wai. Nusufat. Eh, Na'am. Allah saka. na ga yanzu mun kai mun yi awa biyu da wani abu ko eh, da kwata eh kira biyu kuma she mu sallama insha Allah yawa sha da kira biyu yawa da kira biyu sai mu huta sai mu huta assalamu alaikum da kira biyu wa alaikum salam brother Fuad na'am wa ke kira daga nan na'am Adams ke magana ka gaya ma dokta wane ne Adams bari dokta ya san wake magana eh babban masoyin ka wake magana babban masoyin ka ne yana kaunan ka saboda Allah eh brother Adams kenan Anas ko Adam Adams Anas farko halitta Adams na'am eh to to mana adam ina son ka saboda Allah masha Allah na'am na ce ina son ka saboda Allah sunana na'am na gode sunana Adams ni kuma daga Gana ne eh to wallahi amin min dadi yau ni ma na zo na same ka saboda to alhamdulillah eh, tare da wallahi tare da eh, dan wa Fuad yana programin ka Mustapha ɗaya sosai ina cikin da muke zuwa muke kare ka wallahi tsakani da Allah to alhamdulillah alhamdulillah muna gode ma Allah Allah saka muna gode Allah biya ka Allah biya ka mana Adams mana Adams Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare mana kai malam Adamu Allah ya tsare ka da kai da iyalinka Amin. Amin, amin, amin. Wannan, wannan special request ne, ni kare dan zo in kira ka ni kare ka nuna min inda kake yin gaira kai musamman insha Allah insha Allah la ba'as la ba'as insha Allah insha Allah insha Allah mun gode eh, Allah ya saka fata alheri za mu doki kira ta karshe mun doki wannan kira da eh. ya summarize ya su musallama a kira ta karshe in an zo a yi kokari a yi magana direct a yi shi kuma brief ya so dakta ya samu ya huta ga wannan kiran nan salamu alaikum ya suna alaikum salam ya suna danwa daga naki kira na'am malam fahad barka da raka barka ka kadi na'am abdulaziz ne daga maiduguri ya sake dawa na'am mana abdulaziz shi ne da farko shi ne da karshe kenan eh, ah, <laughs> wani ya buge shi <laughs> wani ya buge shi wani ya buge shi wani ya buge shi salamu alaikum bai ci kwallo ba kenan bai ci bai ba ya fadi salamu alaikum a'udhu billahi amma ba zai ji daɗi ba wa ke kira daga na ke kira shine first caller fa shine first caller Abdulaziz din nan shine first caller wa daga Muna jin ka. a wannan kuma an buge shi waye buge shi salamu alaikum salamu alaikum wake kan ba an buge shi ko za mu kulle line an wani ya buge shi yanzu wanda ya buge shi eh. shi shikenan salamu alaikum salamu alaikum malam fad na'am ya sunan ka daga nake kira abdullahi ya ci kwallo a ah, ka zo ka komo ma <laughs> ka <laughs> iko Allah iko Allah kaci kaci kaci kwallo kaci gollo bismillah kasko kasa muna jin ka abdullahi go ahead tani kira ta go ahead malam malam fara fa eh? mohidi ne mohidi ne masha Allah to alhamdulillah mohidi masha Allah wallahi ne tauhidi kenan ne tauhidi tabbatar da digadigansa amin ya rabu amin amin amin amin masu maganan usulubi su san cewa malam fa yana magana ne da malaman da suke yin zigza ba wai da jahilai ba Mm. Mm. To kaga in mutum ya san abu a nan wurin usulubin da za a yi masa amfani fa ba na lanko-lanko ba ne. Mm. Gaskiya ne, gaskiya ne. In malami ya sani ya ki sani kaga ba ta masa sauci ba. Ba wai eh. ana wala yawancin maganganu muna magana da malamai ne. Yasa wajen malamai ba ma sauki. Amma wanda ba malami ba da a eh. sassauta masa amma malami da ya sani ya ki sani yana kawo shubuha to wannan gaskiya ba mu dole dole dole mu sa masa mm. wallahi mun gode maka danwa akwai nam da malam Fahad da yi shekaran jiya ko kwana uku da suka wuce ba ko hudu ne gaskiya shi ba eh. ba dama ya dau hannu <laughs> ah ma Fahad shi ma yana kai hari shi ma yana sake bisa ya dan lallabo ya dan lallabo shi ma sai ya kai na shi. Nace maka shi ma yana sake min zai ya tsara mun gode maka da ba Allah saka da alheri. to yanzu mun kulle phone lines nan za mu koma wurin Sheikh Dr. Idris Abdulaziz eh. Dusan wani wasu mutane na Safat na'am muna jin doctor dan dan yi summarizing nan abin da muka yi mu samu mu rufe to alhamdulillah ayoyin da muka karanta idan mutum ya yi bibiya zai ga cewa duka abu ɗaya suke karantarwa Shi ne cewa annabawan Allah da manzannin Allah suka idan sun shiga musiba ko wani bala'i sukan koma wurin Allah ne ba sa koma wurin kowa sai wurin Allah to kuma tunda annabawa su ne jakadun Allah ban ƙasa su ne suka zo da addini kuma su aka ce mai koyi da su to mu ma bai kamata in mun shiga wani musiba ko wani abu koma jan wani wanda ba Allah ba mun muka yaka ba mu kyauta ba mun bata addinin mu da haka na mai koyi da annaba mai koyi da manzanni duk lokacin da mashiga halin kaka na kayi wata musamman ko fitina to lalle ne mu koma zuwa ga Allah tunda Allah shi kadai ya halitta kuma komai nasa ne to ya kamata mu nemi abu a wajen mai shi shine Allah ah, insha Allah idan mun yi haka za mu gudu tare mu tsira tare kuma dai zanto mu mutu muna musulmi mu wahidu na masu kai ta Allah ba daidai bane a matsayinka na musulmi musiba ta sami mutum ko ta same ka ka ce za zuwa wajen wani wanda bai halicce ka ba shi kansa baya iya yayo kansa musiba shi kansa baya iya yayo kansa fitina duk wani wanda yau ake kira wanda ba Allah ba sai ka ga ko ya mutu in kuma yana raye ma sai ka ga ba zai iya kansa komai ba in ya mutu kuma to ya ka ya bai hana kansa mutuwa ba saboda haka nan gaskiyar magana koma zuwa ga Allah shine gaskiyar magana shine addinin addinin annabawa shine addinin manzanni kuma akai aka turo su shine koma ga Allah dogara ga Allah Mr. Fuadu, Allah sa mu zama masu dogaro ga Allah a fili da ɓoye. Allah sa mu samu Allah mun rasa Allah. Allah sa ka maka da alheri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai wani shiri ko mun gode mun gode. Allah ya maka albarka Mr. Fuadu. Allah ya maka Allah biya ka da aljanna. Allah ya biya ka da aljanna. Mun gode ma assalam. To jama'a kun ji karatu tun farko har karshe ba cin mutuncin wani karatu haka yi to kai kuma in kana saulara kan kibla fm ka kuma ka yi karatu she ba ka yi ra'ayi da maganan dr idris ba kofan kibla fm yana na abude ka kwankwasa ko ka shigo amma ba a shigowa gaya kibla fm ba a zuwa kibla fm gaya ba a kira kibla fm gaya gonan fari umar ba shigowa shi an sa takalmin karfi an ba ka kaya ya sauki ka amma kana da wani kana da wani abu <laughs> kamar no akwai abin da ya kamata ka fadi domin ka tabbatar da wani gaskiya ko ko kana gan dakta bai faɗi wani maganan based on factin ba you welcome ka zo da naka nan shi ne mu na na bude amma ba gaya yana na bude amma ba gaya kuma kowane hujjan da zaka kawo kowane dabaran da zaka yi ka dai sani ubangiji azza wa jal shi shi kade ne kujeran shi shi kadai ne in ka zo kana cewa kaman kujeran ubangiji nan guda biyu ne shi da wani ke zaune kan kujeran ka faji tun wannan lokaci ka bata karatunka inda shi za ka zo ka faɗi amma ka bi wani hanya daban an shiga wurin na ai karatun nan amma za ka zo ka yi wannan maganan nan a'a a'a a'a <laughs> ka fail testing until the next presentation and i hope dukan ku have good night and ce muku salam